نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi na aljami a turmuzi ko sunan a turmuzi na al-sheikh al abu isa muhammad ibn isa a turmuzi a wannan masallaci mai albarka ta masjidu salafiya a wannan unguwa ta jigwal a garin biyu jihar borno najeriya mun gabatar da karatuttuka a wannan littafin karatuttuka goma sha hudu ko yau shi ne karatu na goma sha biyar insha Allahu ta'ala muna daren 21 daren laraba daren 21 ga watar jama'a da lissani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren talatin ga watan maris shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya karatunmu na goma sha hudu mun tsaya a babi na ɗari da saba'in da biyu hadisi mai lamba ɗari biyu da talatin da uku yau za mu tashi a nan kitabu sala, babi na ɗari da saba'in da uku hadisi na ɗari biyu da talatin da hudu al'imamu turmuzi ya ce babun ma ja a firrajuli yusalli wa ma'ahun rijalu wani nisa' babin bayanin da ya zo namiji ne zai yi sallah shi ne limami mamunsa ɗin kuma a garwaye ne tukala wa ma'ahu tare da shi a mamu arrijalu akwai maza wani sa kuma akwai ba akwai mata akwai maza akwai mata to yaya za su tsaya shi ne bayanin da babin zai yi حدثنا حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة كاكر أنس دم مالك mai suna mulaika sunan kakarsa kenan kenan yadda mahaifiyarsa take sahabiya ce musulmaci mai kima da daraja kakarsa ma haka kakar anas mai suna mulaika da adu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ta gayyaci annabi ta kira annabi lita'amin suna akulahu don abincin da ta yi masa kaga wani yana karantar da kai cewa ba sai ka ba ba tana iya kiran walima an gane ko ko walimar ya zanto individual ko kuma walimar da za ka gaici kowa da kowa kaga kakar ana ta girka abinci ta gaici annabi walima shi annabi ne zai ci abinci da jikokin da ina ta an gane wasu malamai kuma suka ce a'a masallaci ne za a bude maka don ba kai ne bawwab ba ya eh, kai kaɗai za mu zauna can domin duk wanda ya zo karatu in ba tsaro muka sa shi ba ya zauna waje ba shi da lani don wasu manzan Allah yana karatu a masallaci mutane uku su ɗaya sai shigo masallaci ya zauna a ɗaya kuma sai ya zauna a baya bayan jama'a ma cikin masallaci ɗayan kuma sai ya ƙara mai ya shigo ba sai annabi ya kwatanta wanda ya shigo ya shiga gaba ya nemi haɗin kan Allah Allah ya tattaro shi wannan na kusa da Allah wannan da ya dan zauna a cikin masallaci a baya baya sai ce ya ji kunyar Allah ne kuma Allah yana kunyar sa wannan na wajen kuma shaitan ne yawa shaitan ba masu ku zama shaitan wasu zo karatu sai ka roƙe su shigo masallaci wannan ba daidai ba ne na'am sai mu da karatu na'am kakar ana san malikin tana son ta bude ƙwarya ƙwaryar masallacinta in mun ce ƙwarya ƙwaryar masallaci shi ne ta yi masallacin a cikin gidanta ta tare ta gyara wurin tana son annabi ya mata sallah a kuna ji idan annabi ya sallah a wurin sai ta riƙe wurin mai wurin sallah sai ta ci gaba da sallah a wurin sai ta rigi wurin wurin sallah ta ci gaba da sallah a wurin wannan kenan to shi ne kenan tunda za ka ci annabi ya buɗe masa wurin sallah a gidanta to bari ta yi masa girki wannan kenan sun da annabi ya zo fa akala minhu sai annabi ya mai a wani lokacin sun maƙala sai ce komu falnu salli bikum ku tashi mai sallah da ku to yanzu da suna ke so ka gane a nan asali an ci annabin don me zai yi sallah amma da ya zo sai fara da cin abinci da aka yi masa Wani yana ɗabbaɗa mana sunnar idza qaddima al-isha'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghrib sai ka yi kiyasin duk sallah wani an gane ko in an zo da abinci a ci kafin a yi sallah to ga ko wajen waje ma ya kamata a jan girki kafin a yi wazi amma wani din dabara ake in ya ci zai tafi ba zai ji wazi sannan kenan wannan iya karanta da mu mun je a hadisi ya nuna idan mutum ya yi amarya ya kamata ya shigo da wani abun marmari ko ba kamar tsire kamar wani jus kamar madara kamar milik ko na kuma suna ya karantar su fara wani abu na bautan Allah a gida shi da kenan salaf da yawa suka ce su yi nafila raka an gane ku? to yanzu sai an ci kulashen kafin a yi nafila ko kuma sai a yi nafila kafin a ci kulashen yawanci an gwaye yanzu ya suke ina masu raka an gwada ke amarya yawanci yanzu wani ake barin fara da alhaji umar yanzu yawanci angwaye suna fara cin abu marmari da suka zo da shi ɗaki amarya a daren farko kafin nafila ko suna fara da Na na'am kai haka ka fara masha Allah da <laughs> ya fara da nafila to don me ka fara da nafila na'am kargarin cin abu marmari na ashab to amma kaga yanzu za mu ɗauki suna ya kamata a yi wa da ya labar ya kamata a ci abun kafin a yi sani amma kasan wani lokaci in za a ci abun kasan sai ana ci ana gina kara yana sawa a baki ana sa masa yanzu ya sha'afa ya manta da lafiya shi ma ka hujja ko ba ba amma ko gaskiya ya ta ba na zana kasu wani ba an gwam za ka ko kundin kaza bai saba saya ba ya ya haya haka zage ko ka zo su kundin kaza ka ci to na misali shi an shi wannan bai saba sayan ko kundin kaza alfarka ta amarya sai dai sai tsayin kaza da kwansa to ya zo an ce na jira kafin ci barbarin zai yawa ga Barbarin wannan ga marmarin wancan wannan da ya bala ya kuma zai zai sai ta muku lamarin sai manzo Allah ya nafila tukuna sai ta ku tashi muku sallar wannan har yanzu kuma ya nuna muku darasin da kuka ɗauka fa na katin wuce ya nuna muku cewa ana iya jam'i na nafila sai yanzu nafila ne annabi zai musu jam'i sannan na uku ya karanta da kai kana iya limantar mutum a gidansa in dama ya gayyace ka ne da sunan ka limance shi da za mu zo mu je hadisi a gaba akan wani ishu. qala anas anas yace fa qumtu ila hasirin lana sai na tashi zuwa ga wata taburman taburman kaba kadis wadda yayi baki min dole ma lubisa don dadewar zaman shi ya yayi baki sai anas ta taso ya dauko Ta yi baki kirin don dauda don min dole ma lubisa ko don dadewar ma lubisa kalmar lubisa anan da yake share tabarma ta yi baki min tsuli saboda tsawon malubisa malubisa ma'ana karga cewa ajiye shi aka yi ya daɗe a'a don ana yawan aiki da shi sai baki an gane ko malubisa shine mila. don daɗewa ana aiki da shi don ana yawan shimfiɗa shi a ƙasa sai baƙi taburman ana zai ce ina ɗaukan taburman fa na zaftu hobil ma sai na yayyafa masa mai ruwa wanda ya nuna za ka yi sallah kan shamfudin da akwai shakka sai a ya masa mai ruwa muna tafiya muna cire fikihu fa kama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya tsaya kan wannan taburman wa safaftu alaihi yi sahu ni ma akan taburman ana ni anas wal yatimu da maraya Wara abu a bayansa wal ajuzu tsohuwan nan kakar tamu min wara ina tana bayan mu fa salla bina rak'atayn sai annabi ya salla da mu raka'a biyu man sarafa sannan ya fice qala abu isa hadisu anas na hasanun sahih kun gane wannan yanzu da na sallar na ayi kwata wata mutum nawa mutum hudu annabi sallallahu alaihi wasallam da anas da wani maraya maza biyu kenan sannan sai kakar su anas to wani ana so a karantar da kai in za ka yi sallah ko ba ka ba in ku hudu uku maza da mace ɗaya to ga yadda za a yi sallah kai miji limamin kana gaba mata biyu din fa mata biyu din nan suna ina suna bayan ka wannan matar kuwa tana can baya wanda ya nuna maka ba a haɗa sahu namiji da mace su tsaya a jere a sallah ko da matar tsohuwa ce kuma ko da namijin jikanta don kaga anas jikar jikar mulaika ce mulaika kuma kakarsa ce ina fata an gane wannan sai aka yi sallar haka to wani abin da za mu sake ganewa da darasin jama'a wannan zai ƙara maka ƙarfin gwiwa shin yaron da bai balaga ba mumayyazi mai wayo kuma ya san sallah zai iya limanci ko ba zai iya limanci yaron bai balaga ba shekaransa tara shekaransa goma amma ya san sallah mai kyau an gane ko shin ya haɗa kuma ya iya karatu kuma ba zai yi sallar ya tafi yawo ba ma'ana ba zai yanke ba to ya halatta me hujjar mu na wannan fatawar in mun dubi wannan hadisi <laughs> don wannan fikiwa hadisin nan na cire to sai ku duba mana daidai na muka cire to daidai na za mu cire mun ji je ina jin eh, a gaban matar hmm. ka sai dai batirin tocin garin ne ba ya ci sosai amma ka can ko to abin da ake nufi jama'a shi ana dan malik baligi ne a lokacin an gane ko yana iya yiwa baligi ne amma sai ta ana waye timun mun tsaya bayan annabi Ni da waye maraya waye maraya wanda ya rasa mahaifinsa kuma bai me ba sai eh, balaga ba ina ba ta gane ana sai ce ni da maraya wani maraya muka tsaya baya annabi kaga me yasa yace maraya dan bai balaga ba in ba haka ba in wanda ya balaga ma maraya ne ai annabi ma maraya ne yake jin su kenan ni da wani yaron da bai balaga ba muka tsaya a bayan annabi kenan dama da babu wannan yaron anas da annabi me za su ya sallan za su je to sai aka samu yaron da bai zanto baligi ba sai annabi ya kama hujja da shi ana ga sallar ba salla ce sun kai su ware su yi tsaho su biyu <laughs> ina ba ta gane wanda ko sallar ya yi, wanda ya bisa salla ce ma sallar sa eh eh wannan kenan ina ba kun gane wannan cikin والعمل عليه إلا أصل أهل العلم قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام رجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما magana da mabuta ilimi suka ce idan mutane za su yi sallah biyu maza mace ɗaya to maza biyu sun sai su jeru mace ɗaya ɗin kuwa sai ta tsaya a ina sai ta tsaya a baya ina fata an gane to in mazan kuma biyu eh, mazan uku mace ɗaya ko ka liman na gaba maza biyu na bayan liman sannan kuma eh, na uku din ba mace tana baya na'am wa qad ihtajja ba'dhu an-nas bi hadha al-hadith wasu mutane sun kafa hujja da wannan hadisi fi ijazati salat cikin halatta zarta da sallah idza kana rajul khalfa safi wa da idan mutum yana bayan sahu shi kadai eh wa qalu to kaji kuma wanda suka ce wai in za ku yi sallah ko biyu wai ɗaya a baya ɗaya a yana ɗaya a gaba me hujjar su ju sun kama hujja me hujjar su sun kama hujja inna sabiya wa qalu suka ce inna sabiya lam takun lahu salatu Wannan yaro karami da ana tsaya da shi a baya ai ba shi da sallah saboda haka shi da babu ɗaya ne saboda haka sai suka je in za ka yi sallan za ku yi sallan jami'i ko biyu to dole ɗaya a baya a gaba ɗaya a baya domin yaron nan babu sallar shi tunda bai balaga ba sai mu dauki hadisin wancan sahabi eh, wanda ya ce babansa ya zo daga wajen annabi lokacin sallah ya yi sunan sa sai musulmi salama ibnu waye amr bin salama ne ko salama ibnu akwa ne ko wane ne ya ce baban babana ya zo sai ya ce na zo daga wajen annabi mafi alkhairu mutum annabi ya ce idan lokacin sallah ya wanda ya fi ku karatu ya ja ku sallah sai ce sai suka duba suka gani na fi su karatu sai suka limantar da ni ji wannan sahabi kuma lokacin shekaransa bakwai zuwa takwas da yadda har lokacin sai kawai ya zama limamin wurin shekararsa bakwai zuwa takwas har ma irin wandonsa duwawan a barge a tsage in yaro ya ruku'i sai ya zanto ana ganin duwawan fata duwawan a waje an gane ko ana ganin fata tsawon a waje ta wata mata kaga ta da shi ba baligi ba ne ba wani al'aura ba ne sai wata mata ta zo wucewa sai ta ga limami haka irin ba wai ginan ne masallaci na zagaye ba da mijinta ya zo ko kuma sai ta ga musu ku ba za ku iya ku haɗa kuɗi ku sai limamin ku sutura ba me amfani yana limantar ku haka shi ne sai suka haɗa kuɗi suka ɗinka masa kaya to ya girma fa kaya ya masa kaɗan amma yana sawa ta a ce kaɗai yana sa kaya na wani ba kana da kyawun kanin, da ce wannan kayan ya shiga tarihi don limanci aka saya mu <laughs> duk da in ba manta ba ko sai da sabi cikin sun na, ko abu da wannan malami shar abubakar jabir aljazairi wanda muke karanta littafinsa hadal habib ko yawa shine mai hadal habib kuma shi ne mai minhajin musulun ya rubuta minhajin musulun a 1962 ko 63 yanzu da rubuta minhajin musulun bana ya kai shekaru hamsin da da rubuta minhajin musulun har yanzu kuma malami yana raye eh, ya dan an taba ce mu ya mutu ya rasu shekarun baya sai na yi takalidanci da wannan sanarwa ba shi bai rasu ba dan da na je madina Um, uh, an ce mai yana raye kuma yana zuwa masallaci sai da ya tsufa ya gaji sosai ana tura shi a keken guragu sannan kuma mun yi magana da shek uh, ahmad uh, al-huzaifi um, lokacin da ke tambayar sai ta yana raye da muna madina ma da na kai ka kun gaisa sannan kuma a wannan makon mun yi hira da fantami aka turu whatsapp shan isali dami to dama muna tura karatun hadal habib turu net to ya saurara shi ne ya ke muke magana sai yake cewa muna hadal habib din wallafar waye sai na ce na shan abubakar jami'ar aljazari sai ya ce ma ai jikansa yanzu aka ɗalibi na da a jami'ar madina jikarsa yana cikin ɗaliban shan isali fantami sai na ce amma shi malam ya rasu ko sai ce a yana nan sai dai tsufa da shekaru sai masa yawa amma yana nan kuma yana zuwa hausa wa da ta annabi sallallahu alaihi wasallam a madina wannan ce a mu dawo cikin karatun to ina jin me wancan akwai malaman da suka ce wai sun yarda hadisin da yaron na yi limanci yana shekara bakwai takwas ya inganta sai dai mai yiwa ya yi limancin annabi bai sani ba ne da ya sani da ya hana yana fata an gane ne hujjar wa'inda suka ce la ta suku imamatu sabi limancin karamin yaro eh, ba zai wadatar ba to amma amsoshi biyu da za su yi musu ai yaron babansa ne ya je wajen sun taru su yi wurin sallah sai babansu ya je wajen annabi sai suka cewa zai su suna ta musu sai baban wannan sahabi ya je wajen annabi akwai su a kulubul shi da sai annabi ya ce wanda zai limance ku wanda ya fi karatu mai yiwa ma baban ya ce to fa yaro suna wanda ya fi mu karatu yaro ne ina fata an gane kuma duk da haka annabi ya zartar da limanci sannan kuma abu na biyu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa duk abin da ake yi ko da bai sani ba Allah yana iya wahayi ya sanar da shi kuma ya hana ina fata an gane yawwa Allah yana iya wahayi ya hana to tun da sa suke yin haka suka ɗauki wanda ba balibi ba limami ba na yi ne ɗaya ba na dindindin to ai da akwai haramci da Allah ya sanar da annabi a hana ina ba ta an gane yawwa yawwa ka khairan wannan ka'ida ce karbabiya shukran mala yace wa qad ihtajja ba'du nas bi hadha al-hadith fi ijazati salati idha kana rajul khalfa as-safi wahdahu wa qalu inna sabiyan lam takul lahu salat kama gana su ya sha kasa wa anna anas kana khalfa nabi wahdahu fi safi kamar anas shi kadai ne a bayan annabi a safi wa laysa al-amru ala ma dhahab kaga turmu zima ya musu ya man musu matan al'amarin ba yadda suka tafi akai ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه النبي أخير أنا سارد وأنا مرايا أبايا فلو أن النبي جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falaula anna da ba don annabi ja'ala lil salatan yana ganin shi maraya ma sallan sa salla ne ba shi yaron nan da bai balaga ba ba don yana salla ne ba to lama a kama litima da ba zai tsayar da yaron tare da ana yarce ku haɗa sahu ba ira ba ta gane wala kama an ayyami ne da kawai an annabi zai tsayar da shi a gefen sa na wa garu ya an musa bin anas an anas annahu salla ma annabi fa kama ku ayyami ne anas ya taba salla da annabi daga anas sun sai annabi sai annabi ya tsayar da anas a damansa ku dauki hadisin ibn abbas da annabi yake kiyamu laili ibn abbas ya zo ya shigo masallacin ko sai ya tsaya a ina a gefen hagun annabi sai manzo Allah ya kama shi ya tsaya a gefen hagun annabi sai annabi ya kama shi ya kashi dama suka jera ka wannan duka yana nuna in ko biyu ne kuke sallah za ku tsaya a jere in dukan ku maza ne ko su dukan su mata ne za su tsaya a jere in su biyu sai dai an samu bambancin jinsi namiji da mace za su yi sallah to dole ɗaya ne a gaba ɗaya ne a baya wanne ne a gaba mace ba to shi yanzu idan mutum zai tarar da matarsa ta fara sallah a ɗaki shi kuma bai yi sallar ba zai shi ɗaya ne ko zai rusa nata ko zai bi ta to wadda ga aiki kai brazil a kwakwalwar ku gami nan ya jiki yalla bai to Allah kara lafiya na'am وقروا يا عن موسى بن انس ان وفي هذا الحديث دلالة اذا ما صلى تدوعا اراد ادخال البركه عليه وانا يقولون عن النبي اي صلى إجلان انا صن تدوعا نمي نافلة فهنا سيشجر ده البركه يو أشياء النبي اي صلى اي دان واكا موري باب ما جاء من احق بالامامه باب ابن ده يزو وافي تنتن كذا انا انا صام مساله galibi inda ake samun matsala sai ka ga idan kwamiti sun zanto jahilai jahilan ma murakkab ne eh. ka za ko wanda za ka ga su ga suna za su ce su dai da su aka kafa sunna amma ba za ka su wajen neman ilimi ba ko ba ka ba ba za ka su a abu nan ba in su yi kokari su ne wajen wa'azi to shi wa'azi daban ɗaukar ilimi shi ma ne don wa'azi kawai rairayewa za a yi za a yi shamari amma ilimi kaga an za su a kan da kai su da jirgin ilar a wajen wa'azi an taɓa soke sifatu salatin da biyu ne in ma ya fara bayani a kan sallah za ta lokaci zai cinye lokacin sa to za ga duk lokacin da za ga an yi haka sai ga an ji an ɗauki wanda bai cancanta ba an zo an sa shi limani ga kuma yadda suka cancanci limancin da yawa a masallacin idan ka yi magana sai a ce kana son ka kafi ba shi ne damuwar ba to wannan kuskure kaga an ji an ɗauko wani an zo an ba shi limanci yana kuɗubar juma'a kamar hajjatul wada'i yake kuɗubar na fuskanta shi ma yana fuskanta kuma ga shi na wayanda suka cancanta da yawa da za su yi su ga wannan kuskure saboda haka in an zo akwai kundin naɗa limami ina fata an gane a cikin hadisan manzo Allah saboda haka ko an nada sai su dauko wannan hadisi ko da bai kamata su ne za su nada limami ba a ce majalisar malamai ita za ta nada waye liman majalisar malamai ita za ta nada liman sai a yi la'akari da karatun mutum da natsuwarsa da kamalarsa wannan ce to ga yadda manzo Allah ce za nada limami حدثنا عن قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش حول كان حدثنا محمود بن خيران قال حدثنا ابو معاويه وابن نمير عن الأعمش عن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن اوس بن ضمعج قال سمعت ابا مسعود الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم وند زي اللي من جمتاني أقرأهم لكتاب الله وند يبز كراتون قرآن me ake ɗaukar sa karatun Qur'ani jama'a ana ɗaukar mutum karatun Qur'ani na ɗaya iya karatun an gane ko na biyu ko yana ba wa karatun haƙoƙinsa zai ba da wasu daidai zai ba da haƙoƙi na tajwidi sannan ko ya san ma'anarsa sai sa don ka haddace qur'ani izu sittin da tajwidinsa sai dai ba fassara kai ba hafizi ba sai ka haddace su ka san ma'anoninsu kuma ka yi aiki da su za ta haɗu ka haddace ka san fassara sai ka je kana ta bokanci da shi sai ba hafizi ba ina ba an gane sai ka haɗa abu uku hifzan ko ba haka ba wa tafsir eh? yau hifzan wa fama shi ne tafsir ko sannan kuma wa amalan don sabayin sun ke aya goma ba sa kare sai su yi mai aiki da shi wannan kenan to wanda ya fi su sanin qur'ani shi ne wanda zai limance su to a nan shan mubarak fori a tufatul ahwazi ya ja maganganu da yawa a kai wasu ce afka wasu ka ce a'ala ta ka afka wanda ya fi fahimtar sallah ba mamaki ga wannan ya iya karatu amma bai iya sallar ba bai iya rukuɗi mai kyau ba bai iya sujada mai kyau ba idan matsala ya faru a sallar bai iya warware ta ba suna masu ta amma ya yana da izu sutu ga wani kuma izu biyu ne da shi amma ya iya sallo to shi ne kenan imamu Nawa ya ce to a wannan nau'in za gaba? ana gabatar da afka alal akra wanda ya fi fahimta ga akwai ruwar wani ilimin kan wanda qur'ani haka ya sani hujjar masu wannan maganar akwai ubay ibn ka'ab akwai abdullahi dan mas'ud akwai salim maula abi hudayfa akwai mu'azu dan jabal duk wayannan gangaran ne wanda annabi ya yi awan nasu a qur'ani su amma in sai na abubakar yana nan ba ta wajen annabi ya ba su limanci ba sai dai ba waye sai na abubakar to wannan sai na abubakar baya cikin wayannan gangaran, ya san qur'ani amma bai kai su to kaga don me sai na abubakar zuzurutun ilmuka da yake da shi din ya fi su to shi na hujjar wasu ma ina fata an gane wasu ko suka ce a'a a dubi aqra wa yi karatun qur'ani don annabi aqra ya faɗa sai wasu suka ce a'a shi sahabin annabi bai an ce maka aqra to ba za ka gan shi ba afka ba aqra'un wa ba. don mu yanzu ne aka wawware mana aka tuturo maka wasu abu alkawai eh, a su a halarin shi ma kana ta kalata su amma zamanin annabi din duka a qur'ani da hadisi ake dora an gane ko ya ummul qawm aqra'uhum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa amma ku ci da ai masallaci wannan hafizi ne amma dan shi'a ne wannan kuma fatiha kadai ya sani ahlin sunna ne to me fatiha sai da sallah ai fatiha ya isa ko ai fa <laughs> sura ba wajibi ne don wata aƙidar sa mummuna ne sa aƙidar yin a nan. aƙidar sukar annabtar annabi don suna ikirarin cewa mala'ika jibril asali an turo sa ne wajen sai na ali sai ya confuse ya je wajen annabi don sun kama asali ba su kawai ya je kogon gira in ba aka ba dama asali wa sai na ali aka kaga ce da su to kuma yadda mala'iku ma dolayen ai ko kai dan adam dan shekara goma sha ɗaya da dan shekara arba'in ba za su maka kama ba to ai wa manzo Allah waye da shi shekara sa sai na Ali shekara sa sha ɗaya to ina za su kamance ce ne da haza ku fito mala'ika <laughs> kaga mai shekara arba'in din ai zai ya haifa mai shekara sha ɗaya dan ya aure shekara sa ashirin da shekara ɗaya samu haihuwa to shekara ta arba'in yana da ɗan shekara sha ta. tara kayan tuma ɗan shekara sha ɗaya wanda fa in kanu fil qira'ati sawa in aka sun sun daidai suke jama'a wani yana nuna mana fa muhimmancin qur'ani yau fa alamu hum bis sunna to wajibi sanin hadisi dan a qur'ani daidai suke to wajibi sanin hadisi wannan gangaren wannan gangaren wannan izu goma wancan izu goma dan a karatun qur'ani daidai sai duba waye san waye fi haddan hadisi wannan yana da hadisi dubu biyar wannan yana da dubu biyar da daya mai dubu biyar da daya sai ya wannan ke fa in kanu bi sunnati sawa in a hadisi daidai ba a sunna daidai suke ba ga mu hijira sai a duba waye riga hijira waye riga hijira sai a bashi limanci karkashin waye riga hijira za kowa a cikin su baban su ne hijira ya zo da shi an yi hijira ma lokacin bai balaga ba sai waye baban shi riga zuwa ina ba ta an gane sai a duba waye riga hijira don shi Allah kansa ya bambanta a wanda ya ciyar before fatuhu makka da wanda ya yi bayan fatuhu makka ko la yasawi minkum man anfaqa min qabl fatuhu amma karka ce yanzu a yi gudun hijira daga alagarno daga ina waye riga zuwa a'a wannan ba ya ciki wannan hijira ne na kwatar rai ko haka ba su kwan sahabbai hijira da suka yi hijira ne na tsira da addini da aƙida da bin babban jami'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama a je a ci gaba da ɗaukar lacca a ƙarƙashin Eh, profesa na eh, professors na duniya professors na annabawa annabi sallallahu alaihi wasallama a babban jami'arsa wanda ya samu gindin zama a masallacinsa na madina kaga irin wannan hijira shi ake magana wannan jira sai a duba wayar ga hijira to anan idan aka duba wayar ga hijira aka ga sun kunnen doki to sai a koma kuma matakin gaba wani kanu bin hijira su a fa akbarun sunna sai a dowa wa yi shekaru an gane wala ya ummu rajul rajulu fi sultani wala ya ummu ar-rajula wala ya ummu wala ya ummu ar-rajul fi sultani ba a limantar mutum a inda yake da iko me yake nufi kaje gidan wani ka kai masa ziyara in lokacin sallah ka yi hakuri kar ka shiga gaba ka bar shi ya ja ka ko ba ka ba ko da su dai sun ya tashi ya taho Najeriya ya zo masallacin wani sai dai zama mu sai dai in limamin ko mai gidan ya ce ka ja mu ba ku ba abin da ya nuna inda izinin sa ne ba komai ai annabi ya ji gidan su Anas ya ja Anas da ba, a hadisi na muka karanta Allah ne namiji ba zai limanci namiji ba eh, sorry a inda yake da iko ba kenan ka je ofis nasa ka je kamfaninsa ka je gidansa ka je ka same sa a gonarsa lokacin sallah ya yi, to ba shi yake da iko wurin ba gidan nan ko na kansa ne ko ba na kansa ba sanda yana biyan haya a ina shi ne ko umra aka ba shi na gidan ko rukuba aka yi masa duk da shi rukuba bai halatta ba umra ne ya halatta ko yawon to rumba za ya yi kisa su ta rumba mutum ya baka gida ce in ya riga ni na ka gida sai ce in na riga ka mutuwa na bar maka in ka riga ne zan yi ta to kada yaran ka zo su ka kashe don in riga ka mutuwa don kada gidan nan baban su ya rasu ko kuma ni yara na su kashe ka don suna ganin kai suna son gidan nan kada su rasa amma umra ka ba shi ka ce ka zauna iya rayuwar ka wani amma in ka riga ni na riga ka wani wani zai sauri da ya yi wancan riga shi mutuwa an gane ko ba za ka limanci wani abu wani a gidansa ba amma sai da me sai da izininsa in shi yake bismillah sannan kuma manzo Allah ce wala yujlasu ala takrimatihi fi baiti kada ya zauna akan wurin karincinsa a gidansa ila bin sai da izininsa yawanci zaka idan ka je gidan babban mutum aka ko mai kuɗi ko mai zaka koda da kushin to akwai kushin da zaka ya ware da ba shi ina ba ta da ke za ka koda sarki idan shugaba ya zai ba zai sauka kan kujerar shi <laughs> ko ba ga ba to idan ka zo gidan mutum ga wani abin da ya ware na sa na zaman ko jakin mata ne kula ku irin kujerar itacen nan ko na roma ko na kushin ko kuma kan gada sa kar ka zauna sai shi tana zauna a ba ina ba ta an gane saboda haka ko shagon wani gaje ga shi ya ajiye wani dogon benci wanda kowa yake zama ga ya ajiye wani stool wanda shi kadai yake zama to kar zaune a kan sai in shi ya ba ka ya ce bismillah bismillah illa bi iznihi sai da sa. sannan kuma annabi ya ci gaba da cewa قال محمود محمود يتشي كي قال ابن نمير في حديث أقدمهم سنا قال أبو يسوع في وفي الباب أنا أبي سير وأنس بن مالك ومالك ابن قيس وعمر بن سلمة كذا أنا gwanda ya tsaya hadisin anan to akwai ruwaya da yake zuwa da ƙarin wasu abubuwa wanda bai zo a ba shi wannan ya zo sai musulun akwai ruwaya da yake zuwa da ƙari shi ƙarin bai inganta ba shine ruwaya da yake cewa dan ƙauye ba zai limanci ɗan birni ba mace ba za ta limanci namiji ba to shi wance ya zo cikin za'ifi eh? yau wa in kace dan kawai ba zai limanci dan birni ba an rusa ka'idar agrawun likita bin sai za ta askafo wanda ya fi zuwa ya wace to kaga wancan tsarin shi ya zo da hana limanci mutum sai sa a nan wasu kai ta saba wasu ga ji hadisin can tun da ya ce mace ba za ta limanci namiji ba mai matsayinsa tun da bai inganta ba to me hukuncin wannan islamically ba na goma da suka yi ta sami amma juma'a mace ba za ta zo ta limanta ba an gane ko idi mace ba za ta limanta ba an gina masallaci an salawa duk ilimin mace ba za a sa ta limami limami ya ta zo maza suna bin ta sallah ba ina mata an gane amma misali wurin asalin wurin sallah mata ne don sun gama hujja da hadisi a cikin sunan abi dawud wata mata gidanta akwai fili sai suka ce to za su buɗe wurin sallan mata a wurin to ita limamiyar su sai ta zo wajen annabi ta ce ya rasu lala ka ba mu ne ma wanda zai rika kira mana sallah wajen sallah yi sai mata su zo to sai annabi tura musu wani dattijo mai shekara saba'in ya kira sallah sai mata su fito an gane ko in an ta sallah ga limamin tana jan mata yan wanda shi kuma sai tsaya can bayan matan sai ya su <laughs> hadisi yana cikin sunan abi dawud wannan kenan shi yasa malamai suka ce misali kai kwata-kwatanka da kiki ne kwata-kwatan shi ne domin duk wanda ke zuwa na ai na kyau ta zama zaton bayan wanda kiki ne ya yi aure ana samun irin wannan sai ga dan duniya ne ya aure yar islamiyya kaga fasiha wannan bai iya ba ana samu ta da kama nan bai iya ba sai ka ce to shi kenan in sun zo sallah ita za ta bi shi an ce maza kutarsa ya mutu in a sallah ya tsaya a baya sai za ta ja shi tun da a gida ne ina fata an gane yawwa don ka'idar ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah ta bisa shukr za ana samu wani tewa ka gaji balidi ne fituk matarsa kuma ilimin addini har wa'azi da ilmantarwa take yi kun gane wannan bayani sannan kuwa duk ilimin ka in matarka ta iya sallah ka zo masallaci baka samu sallah ba sai ka zo ka tara ta fara sallah sai ka bita amma kuma ka zo bata fara ba sai kai ka ja ku <laughs> ina ba ta an gane Allah jikan albani zariya yayi bayani mai fadi akan wannan fatawoyin to bari barin fara da dattijo akdamu hussein wala don mai za ta yi ba kai zata ita ba in ke ma zan karfe da ba da eh, Allah biya na bismillah kai ma shi ne haka ba yawa sai ka tsaya baya can kana kallon himar na da baya ha inda take sallah mene eh eh yadda ba zai taba jikinta ba ba eh amma kuma a yadda aka tsaya ɗin ita ne a ɗan gaba gaba ba eh ko ba gaba ne eh wannan ba da sai yadda namiji yake yi ai mu ma akwai inda in mun zo sallah in wurin ba fili sosai sai mu ɗaya makaifa mu ɗaya baya limamin muna barin shi ta gefe na kenan don da karatu eh ka zo gida mai shi ba sai lokacin sallah ba za ka limance shi ba in kai ne bakon sai dai in ya ce na baka dama sai ka ja eh one Eh. yawon yawa kaji tambayar sai yana da muhimmanci mutum in ka zo inda mutum yake da iko ko ba haka ba to kai shi ya dace limance ka sai dai in shi ya baka izini to shi annabi da ya zo gidan su anas ba mu ji an ba shi izinin shi ya ja ba to shin wannan ya fa to dama a cikin sharha da Sheikh Mubarak Kafori ya kawo na tukufa ya kama gangaru da dama wasu na gani wai idan imamul am ne babban limami ne na gari gaba daya to ko ya zo gidanka ne to shi zai limanci shi yasa suka shigar da irin na annabi kamar a ce misali amirul mumini na sarkin musulmai na kasar kaga shi amirul am ne ko kuma a ce wannan shi ne sarkin gari ko shi ne limamin juma'a sai ya zo gidanka ina fata an gane to wasu suka ce in irin wannan ne kai tsaye ake ba su mai limanci ina fata an gane wasu kuma suka ce a'a shi ma sai da izini amma abin da ake nufi na annabi din dama asali gayyatarsa suka yi ya zo gidansu shi ya yi musu sallah ya ja su don su riƙe wurin wurin mai wurin sallah yawwa kaga an ba su izinin ya baro gidansa ya zo gidan ya shigo gidan makasudi da ana visa abin da yake jikin visan shine ya limance su a sallah shi yasa ma islami kari ba an ce duk wanda ya zo ya maka sallama ya nemi izini kafin ya shigo daki ba to amma hadisi in kai ka tura a kira mun wani to hadisi ya ce yana zuwa kawai yana sallama ba sai ya ce ya shigo ba sai ya shigo domin tura wanda ka yi kai a kira kirawo shirin ka ba su izini to shi ma annabi gayyatar sa da aka yi an ba su izini eh wannan ma zai dauka wannan tunda annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa aswajuhu ummahatuhum wannan ma zai shiga wannan ahsana Allahu ilaikum na'am sai malam ci gaba da cewa قال أبو يوسف حديث أبي منصور حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم قالوا أحق الناس بالإمامة أكبرهم الكتاب له وأعلم بالسنة وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة بيجدا شيخ يشان شان كلمة وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به idan mai gidan ne ya baka izin ba laifi kai sallah hmm, shi ma manzo Allah zai ya dauka annabi aula bil mu'mina min amri duk da wilayar sa nan manzo Allah haka din baya shiga gidan sahabbai in ya sallama sai ya nemi izini wa qala ba'dhum eh, wa kariya ba'dhum wa qalu as-sunnah an yusalli sahibul wasu kuma ce makruhi ko da mai gidan ya baka izini ka ja ku ka yi bakon sunna ne dai shi din ya jaku ku amma kaga magana suna ba shi da ƙarfi manzo Allah ya tunda ya faɗa illa an ya azana lahu sai ya ba su izini to ga ya ba da izini ka zai eh قال احمد بن حنبل وقول النبي لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه فاذا اذن اذا بعد إذنه فارجو ان الاذن في الكل وأنا فاذا اذن يا شافي غبا ديا زما كان كل رسا لمن ترسى walam yara basan bai ga laifi ba idan azina na an yusalliya in ya ba su izini yayi sallah ya ba su izini yayi sallah sai me sai kana izini aka bashi. shi wannan kenan sai babin gaba ko saboda haka da a takaice jama'a mun gane in dai an yi masa izini to wannan yana iya me yana wannan sallar amma in ba a bashi shi izini ba to kaga wannan sai dai mai gidan ya salla sallah amma da sharaɗin fa in ya iya sallar shi ba yawwa imamu shaukani a cikin nailul autar ya ce ah, idan ya ba da izini ya halatta abin da zai karfafe shi shine hadisi amri hum bihi raduna da karin ah, abu huraira illa bi iznihi wannan ya nuna iya ba da izini ana iya yi an gane ko alhafizul iraki ya ce amma fa da sharaɗin in wanda aka ziyarta ya cancanci yin mai limanci an gane ku idan shi ya kawo ziyara ne wa mace innarsa ce kanwarsa ce yarsa ce to wani ba za ce wai kaza kaza ba domin tunda shi ne namiji ko ba kuma ya iya sallar shi ya cancanci mai yawa shi ya cancanci limanci saboda haka ana nufin wani ba zai limanci wani a gidansa ba ana nufin in mai shi yana da kwaliti shi ya ja limancin sallah da saboda ko ka zo gidan kanwar ka ce ko yar uwar ko yar ka ce in lokacin sallah yayi ba sai ka nemi izinin ta ba in za ka yi sallah gidan kai ne a gaba kawai ita ce a baya an gane ku. sannan ko kuma wanda ya kawo ziyara din masani ne wanda ya kawo ziyaran ummiyi ne eh yadda malam yake bayani a sharharsa alhajjul iraki cikin bayanin tuhfa yake cewa in jahili ne bai iya sallah ba ka gan shi fitis to ba wai a tun da gidansa na zo zai jamu ba a shi ya dawo da ka ja shi wannan ba shi da haƙƙin limanci ina fata an gane wannan wannan kenan sai ruwayar gaba Eh, babin gaba babu ma ja'a babin abin ya zo idza amma dukumun nas idan dan ku zai limanci mutane fa li khaffif ya sassauta hadu sunan ku tayi bakala da sunan mukhair ibn abdurrahman ana abi zinad an al arad ana bi hurairah anna nabiy qala idza ma amma dukumun nas idan dan ku zai limanci mutane ja annabi ya sassauta fa inna fihim fa ma ci wani da yake limanta akwai eh, as-saghir akwai karami yaro wa da'if akwai mai rauni wal akwai mai shekaru wal akwai mai rauni wal akwai mara lafiya fa idza salla wahdahu in zai salla shi daya bal yusalli kayfa sha yayi sallar me yadda ya so قال أبو يوسف في الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمر ومالك بن عبد الله وأبي واجر وعثمان بن عبد العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس duka sun zo a sanadin hadisi wannan kenan ni akwai ina wannan yake a ina wannan ba wannan yake ibrahim na to fitar da ce tuna generator ya tashi da shigo cikin masallaci wannan kenan na'am wa abi mas'ud jabir abdullah ibn abbas qala abu isa hadith abi hurairah hadith hasan sahih wa huwa qawl akthar ahli al-ilm ikhtaru yawanci jama'a buta ilimi sun zaba Allah ya dila al salah kada liman ya tsawaita sallah makhafatan mashaqqa don tsoron me wahalarwa ala dha'if da mai rauni wal da babba wal da marar lafiya قال أبو عيسى وأبو سنان اسمه عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز المديني وابن أبا داود wannan hadisin jama'a ya karantar da mu haƙƙin mamu akan imam haƙƙin mamu akan imam kada imam ya tagayyara su kar ka zo kana wa mutane sallah sai ka ce ta hajji kake ko ta hajji ba hujja bane ka galabaitar da mutane ba hujja bane farilla ma ba su galabaitar da mutane da an gane ko na, idan mutum zai limanci mutane sallah ya sassauta amma ibn abdul bar bai ce jama'a sassauta wanda ba an haɗu an yi ittifaqi akai yana da kyau limami ya sassauta sai dai fa yace ku sani sassautawa ne haɗe da kamala sassautawa haɗe da mai kamala ba wai ka sassauta Allahu akbar wal asr illa al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr sai ka san sauta da shi yayi amma sai kuma Allahu akbar sami Allahu akbar Allahu akbar sai ce wani ya zanto ba san sauta kamar nukratul ghurab kamar hankaga tana cikin hatsi a kusa ka san sauta amma akwai kamala a sallah ina ba ta an gane domin manzo Allah ya ga wani yana irin sallah na wala wala Allahu akbar mudu salat salat manzo Allah ce ka koma kai sallah ba kai sallah kuma annabi ce duk wanda ya sallah bai raba sa da ruwan cikin sa ba shi da sallah ka nan ko da za ka sassauta ka yi sallar akwai kamala a ciki an gane ku sai eh, na umar ya zo a cikin asali ya ce la tubghidu Allah ila ibadi kar ku sa bayan Allah suna gaba da Allah in ji sai na umar kar ku sa bayan Allah suna gaba da Allah shi ne mutum ya zo yana jan sallah sai tsawaita tsariya wahalar da mutanen bayansa sai mutum yana sallar ma yana jin haushin sallar wa ya sa masa haushin sallar liman ya ɗebi ƙananan tilawarsa ya ce ya zuba duka ya shafi fiya kuma da shi da shi ne zai dama mu wani ya karba ko zai yi ya yi haka an gane ku saboda haka wannan ba a so a tsananta ba a so a tsawaita manzon Allah bai taɓa yin faɗa da kurari wa mutum ba kamar yadda ya yi wa mu'azzan jaba lokacin da aka kawo karansa da wani ma ce ya rasulullah ba na zuwa sallar dami don wani da wani zaka da zari ya ji murya wani ba zai annabi ya yana jan yana jan dogon sura mu'azu dan jabal zai salla masallacin annabi idan ya salla masallacin annabi sai ya hau dabba sai ya zo kauyen su suna jiran sa ba to amma ya zo sai ya jawo dogon sura ranar sai shararo dogon sura kawai wani yana cikin sau kawai sai ya ba su Allah hukumar sami Allah kawai ya kara sallar shi ya eh, zama mu'azina idan da sallar za ce gashi gashi abinda wane Yanzu ma zai tafi kyale shi munafiki ne shi wancan ko yana ji sai ce ni ne munafiki ai ko ga kwata wata yana ra'ayi sai gaban annabi sai ce ya rasulullah ka duba lokacin sallar isha'i zai muna zaune a bakin masallacin kowa da alwalansa mun bar gidajen mu'azu ɗan jabal zai fita zai zo ya salla a wurinka ya taho muna jiran shi ya hau doki ya zo sannan kuma ya karɓi limancin kuma shi ke nan sai ga dogon sura ranar da ya yi dabbobi na na daji alamar ba fulata ne a larabe na mafi to sai na je na yi tsara tsalla na je na yi kiwo sai annabi ya kira mu'azu ya ce ya mu'azu a turidu an ta kona fattanan ya kai mu kana so ka zanto fitinan ne to daga na ba ni bai masa iyaka in za ka yi sallah wa zuha wa shamsu zuwa ƙasa sai da annabi masa iyaka annabi bai taɓa fashi ba in ji mai ruwaya irin fushin da ya wani wannan rana yace za ka yi sallah mutane ka so akwai mara lafiya akwai mai bukata akwai wanda ana sallar zai tafi wani wuri akwai wanda ana sallar ma kai limamin tasha ne ka ja dogon sura mota ta tafiya bar shi imam mai na kudu mota ya tafi bar barka ko ba ga bane ka taso daga Lagos ko ah, eh ni na shiga shi muka bar shi <laughs> saboda haka a ka'ida ko da shige ko ko ya kai ne ya bar mu ne ko ya barka ya bar mu ko saboda haka wani a ka'ida haka ake karka tsawaita musu ina ba ta an gane sannan kuma har yanzu ba idan aka karka tsawaita to har yanzu ba kana sallar da mutane karka zo ka fara jami'in jama'a ba zo ka jawo al'asur kawai ka yi rukuni a'a ka mutane jawo ko za su rasa saboda haka hali hali ne yake kama. yanzu kamar duk wanda zai limanci mutane a kasuwa a zahar la'asar bai kamata ya ja dogon sura inda hali na kun kasuwa yadda kasuwan ba masallaci ba ne wanda za ku kowanne layi da inda suke sallah ba laifi ranar kasuwa su hada azan da la'asar sun samu sauki sun fi samun lada ba su tare mutane hanya ba don ko da za ka sallah jama'a suna da abokansu. Wani ke haka nan ko da wajen sallar masallaci a ce babbar hanya ne babbar hanya ne babban titi ne ana wuce to sai Allah ya kaddara masallacin juma'a yana daidai wurin to wannan kar a ji a rufe a can kwata-kwata ba za a wuce ba tun kafin a yi tsalla da minti talatin wannan cutarwa ne ko ba zama sai zanto in za a yi tsalla sai a tsaya ko kuma ko in za a toshe zanto an buɗe mutane hanyar da za su wuce sai ga tautari za ta yi daga nan za ka tafi kano sai ga wasu ƙauyuka sun zo sai masallaci a bakin hanya ranar juma'a zuwa rufe mutane a hanya liban yana kudu ba yana wannan zalunci ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne musulunci ya hana in za a toshe kuma hanya ta ta bulaguro fa daga gari zuwa gari wani za a iya zo da mara lafiya ana roshin za a kai sa kano asibitin gashi ya yi hatsari za a kai sa kano to sai ya zanto in za a rufe hanya din je lokacin sallah ya zanto akwai inda aka bude kuma ta sa wannan agaji ya zo ta kai zagaye kaza ga hanya Ba musulunci baya yarda da cutar da mutum ko kuma ya zanto dab lokacin da za a yi sallah sai ya zanto sai tsoron ya yi ƙarfi don kada wata matsala ya shiga wannan ke to kun ga har cikin sallar ma tunda za ka sani har cikin sallar an cikin kada ka cutar da mamunka sai ne ashe sallah ko da kana sallah kar ka zanto tu salli bi ghaddin nazar bi ghaddin nazar an hukukin an hukumin nan kana sallah kuma ka rinza idon ka baka la'akari da hakokin mutane a kana sallah kana lura da hakokin mutane wani lokaci zaka ja dogon sura din don ana sanyi ko an ɗauke wuta ana zafi ina fata an gane to ga duka wayannan suna daga cikin dalilai da ake abin da sallu ka sani ba shi Allah don nema bayan sa ma sauki ba bulaguro mutum zai in azumi zai dame shara da azumi ake aje Allah ma bai runtse irinsu daga hakkin ɗan adam ba yana da azumi ba shi da lafiya ya ajiye fa man kana minkum marizan aw ala safar fa iddatu illa lura ma ya faru ya hada salloli saboda haka addini yana tafiya tare da kiyaye hakkin Allah da kiyaye hakkin bayin Allah don shi Allah shi bayin nasa yana son su da baya son su da bai yi su wannan na gaba حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانا عن قتادة أن الناس قال كان صلى من أخف الناس صلاة صلاة النبي أنا تقول متى ما في صوت صلاة في تمام أما أنا تكاو بعقول يا شيخ جرو سرور يكيب تدا ديس يا زو أنا يا زو أظهر أركع الفرقو متن زي je baki ya kama ruwa ya yi alwala ya zo ya samu raka'ar farko kaga hali hali yake dubawa in ka zo sallah kan yawanci ma muka ban so ba kana iya dan dogon sura don kafin suna zuwa suna kaga kuma kowa na nasu a yi masha Allah amma ga kama asuba yana buƙatar tsawaitawa don lokacin barci wani zai tashi yana buƙatar wanka yana buƙatar kaza to in ka zo ka kanta wani sura dan ta cika haka ba wani lalura ba kaga ka sa mutane da yawa su rasa jami kai gari ka samu sunna takhfif ka samu bid'ar ka sa mutane da yawa su rasa sunna na duk kuma ta yuhibba li akhihi wani limami ma guda zai sai ga jama'a ba zo ba kawai sai da wuri an gane ba to wannan ba daidai ba don manzon Allah yana sallah in yaje mawdu mutum na zuwa yana da niyyar dagwa da garku sai ya dan tsaya don me shi zai samu wannan raka sallallahu alaihi wasallam قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح واسمه أبي أوانا وضاح قال أبو عيسى سألت قتيبة قلت أبو أوانا ما اسمه قال وضاح قلت ابن من qala la adri kana abdan li imra'atin bil basra bawon wata wata mace ce a to kaji bawon ma ya nemi ilimi yana kawo mana hadisi bawon ko kai da ba za ka yi karatu ba ba ma ja fi ta'rimin salati wa tahliliha bayanin da yazo me yake haramtar da sallah me yake me yake haramtarwa in ka zo sallah me yake haramtar da magana ka zo an ya tare kana iya magana ba da sau ku kaza ku kaza me yake haramtar da magana ya zo an sallah an tsare kama kamar yankin kabar rama kana ya jefa goro a bakin ka ci ko ba ka bari suna ba a riga yankin kabar rama ba to me zai haramta maka magana da ci da sha kuna ganewa sannan kuma me zai halatta maka kuma daga baya حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن فضيل abin ابي سفيان طريف a عن ابي نضره عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ce miftahu sala mabudin sallah at Shi ne me tsarki dan ce tsarki tsarki na bawani, tsarki na bayan gida tsarki na babban kari alwala da sunan su at-tuhur an gane ku ne mabudin sallah ai ba ka da alwala ma za ka zo shi masallaci kai sallah ki naka wanda zai baka damar salla sallah ne tsarki tsarki na alwala ko in an rasa alwala a yi taimama wa tahrimu ha abin da zai haramtar maka magana cin abinci komai shine a takbir in kai me kabbar harama Allahu akbar wa ta'lilu ha abin da zai halatta maka kai magana ka ci abinci a taslim ko da goro yana zunga sai ka sallama sai ka wurga bakin ka wala salata liman lam yaqra bil hamdi bil hamdu bi alhamdulillahi rabbil alamin babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba وصوره في فريضه ده صوره اسكن فريلا او غيرها كون تب قال ابو هذا حديث حسن وفي الباب انا علي وعائشه قال وحديث علي بن ابي طالب هذا اجود اسناد وصحه من حديث ابي سعيد وقال كتبنا في اول كتاب الوضوء والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي ومن بعدهم وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وعمر واسحاق ان تعاليم صلاه التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاه الا بالتكبير باب يد ذا يتم تياج الصلاه قائمه sai ka fara kawai ka zo ana sallah ka zo kai masu muki kawai sai ka shiga sai ka tsaya kawai sai ka rike girin ka ba kai ka fara harama ba yanzu kai ka zo kallo ne ba sallah kake kawai sai ka zo ka rike girin ka yi rukuyi kai aka har ka yi zan amma ba kai ka fara ba ai ba ka shiga ba ba zan fasin da wannan sallar wannan kenan قال أبو يوسف سمعت أبا بكر محمد بن أباه يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة يوه da mutum zai bude sallah da sunayen Allah saba'in wa lam yakabbi bi kabara ba lam yujuz lam yuzhi bi kamata ba ya zo sallah sai ta ar-rahmanu rahimu akbar al-maliku akbar al-fattahu akbar al Allahu akbar ba bai shiga sallar ko da ya kawo suna ya Allah ba mai kawo suna Allah saba'in da ɗaya ba a'a yana da ko ya ji saba'in domin larabawa mu yanzu yadda muna magana mu ce ba lala ko wasu ba su da buri irin namu ce ko su saba'in da ba ruwa na da kai yana da ko ya ji saba'in ina fata an gane abin da ya sa yi wannan magana akwai masu fatawa in ka zo shiga sallah ba sai kai kabbara harama duk abin da a fata subhanallah shi ke yi sai ya sa wannan yake raddi shi abdurrahman ibn mahdi ko da ka bude da sunayen Allah saba'in ko sama da sau saba'in in ba da Allahu akbar ɗin ba baka shiga sallah ina ba ta gane wa in ahdasa qabla an yusallima idan mutum ya samu kari kafin ya sallama amartuhu an yatawadda sai ya ji alwala kuma ya zo ila makani wa yusallim innama al'amru ala wajhihi kashi wannan kwa na san wannan karshe karshen kwa zai kama na matsayi yace wai idan mutum yana sallah kafin ya sallama sai sa ya warware wa in ahdasa qabla an yusallima amartu amaratuhu an yatawadda sai dai alwala kuma ya zai ya da ila makanihi zuwa wurin wa kawai sai ya sallama wai yana ya ya yi ya sallama sai tusa wai ya je sai ya dawo sai ya zauna sai ya a fara daga farko karshen sallah yana alaƙa da قال وابو نضر اسمه المنذر بن مالك بن قطعه to wannan kenan karkashin wannan hadisin malamai sun tattauna imamu abu hanifa ku da muhammad imamu abu hanifa allah ya musu rahama suka ce bi jawazi iftitahi salat bi kulli ma dalla ala ta'zim al khalis ghayr al mashubi mushawwib bi du'a abu hanifa ku da wasu da muhammad su suna da fatawar idan ka zo sallah duk kalmar da ambaton Allah ne da girmama shi tsanka, muddin babu addu'a babu roƙo a ciki kana iya bude sallah da shi yanzu misali kace astaghfirullah ka ambaci Allah amma akwai kwaɗayi ka nemi gafara a yafe ba to amma yace in dai babu kwaɗayi in girmama Allah ne kana iya bude sallah da shi yanzu kace subhanallah ai ba addu'a ba ba wajen mazaka ko hanifa an tsare kama Allahu wa zawa sai aka ce daga rasu an jira wasu Allah ko nawa la ilaha illallah madadin kai kabar ara ma ita so daga subhanallah daga daga daga daga an gane ko ko alhamdulillah ko la ilaha illallah ko ar-rahmanu akbar الغفار أكبر الرزاق أكبر أما ذا جاء أبو حنيفة sai za ka ga ai wani rabbi da zabi zabi da cuta cuta ka ji ko a mace Allah sau saba'in to me ya kara min fara min rabbi ake yi wa abuwa ne wani kira shi abuwa ne ya faɗi dalilan ba dalilansa ya ka ayoyi guda biyu wanda ba sai ka yi kabbara ba za a cikin suratul mudassir Allah ta wara baka ubangijin ga fakabbir ka girmama shi girmamawa ne dan ka ce ar-rahmanu akbar ar rahmanu ba suna Allah bane qul inna la a'udhu bir-rahman ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi bayna zalika sabila wa baka ce akbar din bane in ka girmama Allah maganarsa ta biyu Allah ya ce me shi abu na man zaka wanda ya farka yana da babbar rabu. a cikin suratu al'ada wa zakara farabi sai an suna Allah fa salla sai salla asma'ul husna da zai ce ar-rahman ina wa zakara rabbih walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru alladhina yulhiduna bi asma'ihi sayuzawna haka ne abu in gane fikin abu hanifa eh, na wa rabbaka fakabir da wa zakara sma rabbihi fa salli sai ce saboda kana iya buɗa da suna arrahman arrahim an gane ku ya ƙara ba da amsa shi abu hanifa ya ce ana lura fa da ma'ana ne ba da furuci ba don wanda ya ce na rantsa da Allah da wanda ya ce na rantsa da ar-rahman duk sun da suna daya kuma Allah ce huwa Allah shine Allah alladhi la ilaha illa huwa shine al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir saboda haka shine ko ka ce al-mutakabbir wa akbar to kun je hujjojin Abu Hanifa <laughs> ya sa'id ka ji hujjojin Abu Hanifa to shan mubaraka fore ce wannan magana abu hanifa gaskiya ba za ka karba ba don yawancin malaman duniya sun saba masa 99% na malaman duniya sun saba wannan fito sun ba da amsa cewa wa rabbaka kabbir a lokacin ma ba a sallah don daga aka yi wa annabi wahayi da ikra bayan wahayi ya yanke ya tsorata ko ba haka ba aka tsawon lokaci sai aka zo aka fara masa ya ayyuhal mudassir qum fa anzir kaje kai wazi wa rabbaka fakabbir to lokacin na aka fara sallah an shar'a da sallah wasu sai hijira yayi yayi an nasa shekara takwas wasu ce shekara goma aka isra'i da Mi'raj sai su Abu Hanifa da masu ire-ire wannan da wasu ce ai shi annabi tun kafin a yi masa wahayi din yana sallah gogon hira yana sallah gogon hira don ai an tana yana ibada ya ta'abbadu fi to duk da irin ibada da annabi ya a gogon hira karkashin wani annabi ne akwai maganganu ina jin ya kai guda takwas a kai wanda yana jin eh, yana cikin hadisan da gobe za mu sharhar su a karatunmu na bukhari akwai yake ne insha Allah hadisin da ya zo cikin bazin kaifa badul wahyi to sai suna cewa wai annabi a cikin ibada. duk da wasu kace ibadar da annabi yake yi yana ibada ne a shari'a annabi Ibrahim tunda me yasa ka danganta da annabi Ibrahim suma auhayna ilayka an tabi millata Ibrahim kuma a cikin ibadar wannan al'umar akwai aiki aji, aiki aji su jifa su me duk sunna annabi Ibrahim ne salatin ma kama salatu ala Ibrahim millata kuma abiku Ibrahim huwa sammakul muslimina kuma izka Allahu rabbu wa aslim qala aslamtu li rabbil alamin kuma layya din sunnata abina ibrahim wasu kuma suka ce a'a yana ibada akan addinin annabi musa don ah, ah, waraka ibn nawfal da yake tashbihin mala'ikar da ya zo annabi sai ce wannan shi ne annamusu lazin ja'a ila musa wanda ya zo wajen annabi musa kaga yayi tashbihin sa فظن فظن فظن فظن بعض العلماء ko fa zama ulama ala anna annabi sallallahu alaihi wasallam ya abudu la ala dini musa kuma duk lokacin da je isra'i da miraji shawaran waye ya tabi aka tararrage sallolin annabi musa kuma Allah da ya ce hakika mun baiwa annabi musa littafi fara ta kofi miryatin min liqai kar kai shakka zan hada ku da shi ma ku gaisa da annabi ya je gaban sallah sai suka hadu da annabi musa kuma ya ta sashi rika rarrage sallar yana nuna akwai alakar annabi musa da wannan addini ina fata an gane da hadisan da annabi ya cewa na ga annabi Musa yana labbaik Allahumma a aikin haji da wasu abuwa makamanta haka wayannan akwai kuma wasu maganganu guda shida banda wannan to dai mu da karatu mu da karatu to aka ce sannan kuma aka ce to a lokacin ba a shar'anta sallah ba ta ce to a ce an shar'anta sallah manzo Allah gogon gira yana sallah ko ba haka ba da Allah ya sauka da warabbaka fa kabbir din to da me yake buɗe sallar ba mu samu hadisi karara wanda ya nuna a wancan lokacin ma annabi in ma yana sallah da nafila yana buɗewa da wani suna daban ba sai dai yana amfani da Allahu akbar kuma fadin Allah da yake wa zakara suna rabbi fa salla ba ko suna za a ambata ba domin idan aya ko ya sauka ko hadisin annabi ya furta to wannan aikin annabi da sahabbansa shi yake fassara shi to da annabi da sabansa gaba daya suna bude sallah ne da Allah ba su taba yi da kishiyar sa ba to su ne ba su fahimci nasun ba saboda haka ba za a sallama ba saboda haka a ina ma kuka ce ina ma da Aya, sabbi hisma ma ku fassara shi da sallar azumi sallar azumi kada afla hamanta zakka hakika ya samu babban rabo man tazakka wanda ya cire zakar da kai wa zakara su marabi sai ta fi idi yana ta ambata Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar wallahu akbar wallahi alhamdu sai wa zakara su marabi fa salla ya je idi fa salla salatul idi ina ma da su ce wannan ayar akan ne yake magana amma ku kawo shi ku je shi da kabbara harama ba sallama ba shi yasa mazhabin abu hanifa jama'a ba shi da dalili ana bude sallah ne da kabbar haram shi da mazhabin jamhur alhaji ibn kaya cikin ilamu moki ina shi ma shi na abin da ya tabbatar ya kawo hadisi ma annabi ya ce idan yi mata sala fa kabbir yan ta da ya kama inda annabi kai kabbar harama kabbara aka ce Allahu akbar zaka ce da hadisin da annabi ya ce la yaqbalu Allahu salata ajibu hatta yata hatta yata al-wudu'a mawadi'ahu Allah ba zai karbi sallar mutum ba sai yayi alwala ya azata a gurbin sa yanda ake yi mai yasaddulu al-qibla wa yaqulu Allahu akbar haka da bai ya fuskanta alqibla qibla Allahu saboda haka tawilan su Abu Hanifa nan zamu aje su akwai tawilin sama a wajen Fatiha in ga zo sallah yana cewa ba dole bane ka karanta Fatiha da Allah ta faqra ma zai sunan min al to kawai kai ka fara har maka ce wal asr kai ruku'i yayi amma shi za mu je kan bayani akan fatiha ba ma ja fi nashr al asabi inda takbir ba da abin da yazo cikin bude ya tsaya yayin kafara ka san wani zai kafara rama sai baje ya san kamar mai zagi Allahu akbar ko kuma ba zai abuna ba amma zai dan buda su haka zai dan buda su bude ya zo in za ka kafara harama حدثنا abu sa'id al ashad قال حدثنا يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه إذا أنا زي كبر صلى ينا حرم ينا بود يا زنسا أما جيسن دقيق قال أبو يسوع حديث أبي هريرة وقال رواه غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه النبي أنا أدعى حنا ينسى مدا يميقص وهو أصح من رواية ابن يمان وأخطاء ابن يمان في هذا الحديث قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب أصل ابن سمعان قال سمعت أبا هريرة يقول كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا yana daga hannunsa ya miƙar da su ba wai za ka ɗaga nu ya haka Allahu a miƙar وما هو ويرى ميكا دحمو هكا الله ذاك وني كو سيدو صلاه الله اكبر كو اما اذا بو وني جاي الله اكبر هكا دمي ذاك ما يرى ميكا كما مي ادوا ده بايان هانو جي كو ده سياسه تاشلو كن قال ابو يوسف قال عبد الله وهذا اصل الى اخره باب ما جاء في فضل تكبيره الاحرام fi fadl takbiratul ula ba bayanin da yazo akan falalar kabbarar farko falalar kabbarar farko ne ba ne dama generation ne mata ba mata ake cewa ba yawwa حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن طوما بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة وان دي صلى دان الله بعد ريبا كوانا أربعين أجمعي إن أجمع قلوبة تفاتنا لتاكين جرم مصلى من كاونا حديثا a cikin jam'i yudriku takbiratul ula yana samun kabbaran harama na farko bara a bara'atan an rubuta masa barranta daga abubuwa biyu a min nar ya barranta ya tsira daga shiga wuta bara a tumi na ya barranta ya tsira daga amma sai yana samun kabbara kwana arba'in. bai ce kwana arba'in na jere ba bai ce ko ba ajere ba ala abu isa wa ya hadu ladis an anas mawqufan to kaga abin da zai taimaka don mutum ya samu falalan wannan na ɗaya mai da hankalinsa zuwa sallah na biyu kuma masallatai ya su zauna da tsari da za ka yi kaga kamar a hudu ba ta tara nan na faɗa akwai wanda muka tattauna da shi ya ce a masallaci nabi na madina za ka je yawa irin wannan wanda za ka tun daga balagarsa kabar harama bai taɓa wuce masu a masallaci ba suna nan da yawa me yasa abu akwai tsari a yi masallaci da tsari ga time da kiran sallah kowa ya sani ina fata an gane ga time na tada mai ikama kuma in ba salloli masu matsi kamar magariba ba hatta magariba ana iya dan da tazara an gane ko sai dai in sallar da kowa yana da ana da tazara don kowa ya zo ya samu amma in masallaci ba ta da lokaci daya yau za a yi la'asar uku da rabi gobe a yi uku da arba'in ko ba gaba jibi a yi uku da kwata to kaga ko da wani yana neman sai ta wannan falalar ba zai samu shi sai sa za ga eh, wasu masallatai za ga ana tsari sai ga ga time kowa ya gani an saita ga time da za a kira sallah ga time da za a yi sallah to ga duk wanda yake so ya samu wannan falalar zai iya saita ta wannan ke قال أبو إسحاق روي هذا الحديث عن أنس موقوفا ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلمان ابن قتيبة عن أمة بن عمرو بن حبيب بن أبي ثابت عن أنس وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجري عن أنس بن مالك قوله, قوله. حدثنا بذلك عن قال حدثنا وكيع عن خالد بن رحمن عن حبيب بن أبي حبيب البجري عن أنس وهو لم يرفعه وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل ومارا بن الغزية لم يدرك أنس بن مالك قال محمد بن إسماعيل إمام بخاري كنا حبيب ابن أبي حبيب يكنا أنا مثلا الكنية أبل كشوصة ويقال أبا أبو أمية وانا كنا وانا duk sunansa طب saboda haka shi yasa أشارة ko a shara malai da za a salamu salih idan mutum mutuwa aka masa amma in bai samu kabbara harama na farko a sallah ba za ka kwana uku ana zuwa na masa Allah sarki mun yi wasu samu kabbara harama ba sai haƙuri yana shi ko yana hawa yana share hawaye a idan zai samu kabbara harama ba babu ma ya kulu inda iftitahin sala me ake faɗi yayin bude sallah wannan du'a ne istiftah حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول إذا قام إلى الصلاة بالليل إذا النبي تاج صلى الجري قيام الليل كبر ثم يقول سي كبر أنا ما سيجي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول سيجي الله أكبر كبيرا ثم يقول يسجد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفه ونفسه أغفر الحمد لله رب العالمين ar-rahman ya bayan ya yi wannan ya rufe da a'udhu billahi minash shaitan a'udhu billahi Allah ka ni da shaitan tsinanne min hamzihi daga hamzin shaitan menene hamzin shaitan waswasatihi waswasa Allah ka ni da waswasin shaitan sai yana sanya waswasin Allah zai waswaso sai su dore nasu wa nafsihi Allah ka raba ni da nafkin shaidan Nafkin shaidan shine girman kai don busa busan shaidan girman kai sai rika zuga ka kai ne wani kana tafiya kana tausayin kasa. kina tafiya kina rangwada ashe kai ba kowa bane kai ba komai bane tambayin ka kashi ne in ka mutu ma tsotsa zai ce kai ba kowa ba kai ba komai ba daga mutum ya kwana ta yana doro ko ba ka ba yana jin shi wani ne menene shi yanzu an barke cikinsa ba tambinsa din kashi ba ne a ciki shi ba kowa ba ne shi ba kowa duk abinci mai kamshi da ya ci kashi mai wari zai duk yadda yake ɗaukan wanka cikin ƙasa zai shiga iya mutu to sai mai don shi dan shi zai sa maka girman kai girman kai da in baka yi wasa ba har ya kai ga kafirci don wani girman kai ne zai kai mutum kafirci girman kai ba iri biyu ne akwai wanda za ga ya yi wanka yana ji shi dan shi ne ga yana tafiya yana tsagun kai yana bubudawa wannan girman kai ne amma irin wannan girman kan ba zai kafarta shi ba akwai kuma wanda girman kansa yana ganin shi waliyin Allah ne shi shehi ne shi ne mai aljanna ne ya so ya baka in ya so ya hana ka yana da sukan sun haye su ne masu aljannar to wannan girman kai da kafirci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ni asuwa ya banki baka yace ni asuwa ni ba kowa bane ni dan mace ce wanda da shi da uwar ta sama nama mai kyau ba samu suna ci ba ya kul kadid ko kude jirgi suke ci wani sahabi da ya ce da ya ga wani zaman da annabi ya ma sai da ya tausaya annabi abinci annabi zai ci ya yi zama irin zama harɗe ka harɗe kafar kaɗin nan a ƙasa ya sa abincin a cinyarsa yana ci sallallahu alaihi aka ce ya rasulullah wannan zama ya firgita da mu annabi ya ce to ni asuwa ni asuwa to annabi ma a addinance yana cewa shi asuwa kaga irin wannan matsala ana samun shi sai ga wani wani shi kenan ba suke shi kenan shi yana ganin shi mai raba aljanna aljanna ma ya yi wuce rabawa yake wani kuma shi ma sai da kansa duk ba sai raba shi ustazu ne yana yi wa yan unguwarsu kallon kowa dan wuta ne shine hayayye yana tafiya yana duba wandonsa yana duba sa a dangare ko ba gaba ba yana gyara gemun gemun sunna ne tunda yazid yazid yana da gemunsa wanda jai na muku bayani a karatu kunama ya ya gemu kwana uku bai sama kunama ya ci su da gemu ya yaro ya ci imam muslim yaro ya ci hadisi a yaro ya ci hadisi aurensa. wurinsa kunama ya kwana uku a gemunsa to bi sharha na sai musul mujalladi na biyu juz na yazid eh, wane ne eh, yazidu rishq yazidu rishq rishqi idan ka jaje ar-rishqi ko ar-rashqu da kaulasar kenan kunama to yazidu mai kunama eh yazidu mai kunama yawwa to kwana uku kunama yana cikin gemu ya sani <laughs> don tsawon gemu da fadin gemu da yawan gemu radiyallahu anhu saboda haka kana ga kai ustazu ne kai kaza ne a'a idan ka fito ka ga wasu so ba ustazai ba kana kan wasu kallon wani kai ma wannan girman kai ne mummuna wanda shi ma zai kai ka wuta ana son duk yadda kake ba wai duk yadda kake da riƙon addini duk yadda ka haɗu da mutumin da mai za addini ka rike ji a ranka ya fi ka matsayi a wajen Allah haka ake so ba Allah zai da shirya da ku wallahi sai ka ɗauka kai wani mai matsayi ne a wajen Allah kai ba kowa ba ne Allah wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wani kuma sai ka katan katan da kaula ya aje ba bawa yake wai yana tantance mu ne wani wagaga kasan kasan na harsashe ke yana tantance musulmai kawo ya buge wannan da yake ka ɗauka kai mai daraja ne a wajen Allah kai matsiyaci ne ba Allah kai matsiyaci ne ba kaɗan saboda ka rika addu'a wallahi ya Allah kar ka sa ina ji ni wani ne ni ba kowa bane a wurinka wallahi matsayi fa ba duniya bane kiyama shine babban matsayi ba mamaki ranar kiyama sai ka zo kana doro kana ganin ku ne za ba daga ana cewa waqifuhum waqifuhum innahum mas'uluna kai kana raba aljanna duniya ba sai ana cewa waqifuhum a samu su ruwan bulakar su wuce aljanna innahum mas'uluna za a tantance su Allah da shirye da wa nafsihi kuma Allah ka raba da nafsin shedan nafsu dan shedan malaman shi maganganu biyu magana farko tsafi ai yawanci tsafi da shaidan ake haɗawa da aljari shine ya Allah ka raba ni da sihirin shaidan kada ya cutar da ni ko nafsu yana iya daukan waka wake waken shaidan قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما يروى عن النبي أنه كان يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود الامل على هذا عند اكثر اهل العلم من التابعين وغيرهم وقد تكلم في اسناد حديث حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفائي وقال أمن لا يصح هذا الحديث نقبا حدثنا على الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال قال قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة ابن أبي الرجال عن أمر عن عائشة قالت كان النبي إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف من حديث عائشة إلا من هذا الوجه وحارثة قد كلم فيه من قبل حفظه وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني to a imamu turmuzi jama'a ya ka mana zikirin bude sallah ɗaya kawai an gane ko subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala da wa la ilaha ghayruk ɗaya kawai ya ka mana mun sani akwai shahararru akwai hadisi abu huraira ce idan na yi sallah idan manzo Allah ya kabbara sai ya shiru sai ce ya rasulullah ara'aita sukutaka ba'da takbiratul ihram da ta hawan sukutar da kake bayan kabbara harama shiru da kake bayan kabbara harama bai kake cewa sai annabi ya ce aqulu allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'ata baina al-mashriq wal maghrib allahumma naqqini min khataayaya kama yanqa thawb al-abyad min al-danas allahumma salli min khataayaya bil ma'i was thalj wal barq banda wani akwai azkar na bude salloli ko kusan goma ko ya wuce ko kusan goma mun karanta cikin zadul ma'ad ibn al-qayyim ya kawo su gaba daya da bayani akan sanadin su da kuma maganganun malamai cewa cikin su wane wane fi dace Eh, cikin su wanne ya filada akwai wanda aka kebe aka ce manzo Allah yana yawan yin su a kiyamun laili da sauransu to ala ayi hal ah, wanda aka rinjayar wasu ce an rinjayar da na Abu Hurairah Allahumma ba'in baini wa baina ya da don akwai addu'a ciki ya Allah ka nisanta da tsakanina da zunubaina yadda ka nisanta da gabar da yamma ba wai ana nufin ranar kiyama kilometers da yake tsakanin gabar da yamma su ne Allah zai sa tsakaninka da zunubi to shi Allah samu yake da nisa a sa ne dafin ka ya Allah yadda da wani ya kama hanya ta gabas ya tafi wani ya kama ta yamma ya tafi za su haɗu to yadda ba za su haɗu ba kar ka haɗa tsakanin da zunubi na ka raba ni da shi ka yafe shi ka da shi alama nake neman khataya ya Allah ka tsamar da ni daga zunubai na kama yana ka sabul abyad min danas kama yana ke tsamar da farin tufafi daga dotti danas da wasakh da daran duk dotti ne alama sunan min khataya ya Allah ka wanke ni daga zunubi bilmani da ruwa wasalji da kankara a wanke da ruwa a wanke da kankara walbar a wanke ne da raba ma'ana da zai kare a ɗebo kankara a wanke ne da kankara ma zai kare a ɗebo raba a wanke ne da shi wannan kaga an kai matuƙa gaya wajen buƙatuwa cewa Allah ya kankare wa mutum zunubi bisa ka'idar ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a to kage ya nemi wankuwa da zunubi wasu kace shine basi basi falala an gane ko wasu wasu kace a a me subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka sunka wa ta'ala da duka wala ila ghayruka shay'un falala haka ibnu kan ya tattauna cikin zabin ma'ad amma an fi so ka ba. amma ibnu qayyim shi da ya kawo wayanda suka rinjaye shi ya fi rinjaye da me subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka sunka dalili duk wanda ya yabi Allah tsantsa babu bara a ciki da wanda ya yi bara to wanda ya yabi Allah shi Allah ya so. ka wannan mai alama ba ya ne akwai roƙo amma ka ce subhanaka allahumma zai yabo ne na Allah wa bi amdika wa tabaraka sumuka, wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka ba wanda yake son yabo kamar Allah an gane ko da suka ce to wannan yafi domin da ga shi nan wanda ya tsaya minti ɗaya yana ta yabon Allah wanda minti ɗaya yana ta cewa Allah ba ni ba ni ba ni to Allah ya ce kula mai yabon sa sai ba sa ladan yabon sai dubi zuciyarsa biya bukatar sa sai biya masa duka shi yasa a yi fatiha ya samu ɗaukaka to kaga yabo ne alhamdulillah rabbil alamin yabo arrahmanir rahim maliki yawmiddin har mulkin sa ga tabbatar masa abu da ka tabbatar masa ibadar wa na sai mu ba kowa bane taimakon ba wurin ka muke ne da sauransu to ihdinas siratal musallin ko da roƙo ne ka shirya da mu hanya madaidaiciya hanyar me hanyar yaba maka kenan hanyar bauta maka kenan wannan kenan باب ما جاء jahar babin abin da ya zo cikin barin bayyanawa na mai bi bismillahir rahmanir rahim wanda ya zo sallah sai kafar harama bai bayyana bismillah ba to babin zai magana kan shi حدثنا عمرو بن مالك قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سعيد الجريري عن قيس بن عبايه عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني ابي وانا في الصلاه بابانا يجيني ina cikin sallah اقول ناتي بسم الله الرحمن الرحيم قال نفر الحمد لله رب العالمين da murya in ji waye in ji abdullahi bin mugaffal ibn abdullahi bin mugab sai baba na ce wa ai bunayya ya dana mu fa za su bid'a ce ba, bayyana bismillah iyyaka wal hadas ina kwabanka da yin bid'a qala ita walam ara ahadan ban ga wani ba min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallama daga sahaba annabi kana abghada ilayhi al hadas fil islam wanda ya fi fushi da bid'a musulunci ya dinga sama da shi annabi annabi ya ko kowa kin bid'a sai yi wa sharral umuri mudassar kale ta wa sallaitu ma annabi na yi sallah tare da annabi ya kai dana wa ma abu bakar na yi sallah tare da abubakar wa ma umar na yi tare da umar wa ma usman na yi da usman falam asma ahadan min ban ji ɗaya daga cikin su ba ya kulu ha yana bude sallah yana bayyana bismillah an gane ko fala ta kula kar ka sake sallah idan an da salatin za ka yi sallah fa kula alhamdulillah rabbil alamin ba laifi ka yi a zuciyarka bismillah amma alhamdulillah shine zai tashi a bayyana hadisu na akwai matsala ta inganci qala abu isa hadisu abdullahi bin mughafal shi kuma imam tumuzi ya ce hadisun hasan ya inganta shi wal amalu alayhi aiki da wani hadisi inda asar ahli ilmi yawanci buta ilimi suna aiki da wani hadisi kuma tabbas haka ne muna sahabi nabi daga sama nabi mun cikin su abubakar sai na abubakar in ya zo sallah fatiha in zai karanta fatiha alhamdu yake bayyana baya bayyana bismillah wa umar da umar wa usman da usman wa ali da ali to su hudu babban mai gida annabi shi ma bai san bayyana wa to alaikum bi sunnati annabi ta bayyana bismillah wa sunnatu khulafa'ir rashidin ga su su hudu to ba saba bayyana bismillah kuma aka ce wannan sunnar addu alaiha bin najwaj kana ce ka turza ta da hakuri ka rike shi da kenan sai yace wa ghairuhum wa min wa man ba'da da wanda suke bayan su min tabi'ina na tabi'ai wa bihi yaqulu sufyan al-thawri wa ibn mubarak wa ahmad wa ishaq la yarawna an yaj'ala bi bismillahir rahmanir rahim qalu wa yaqulu hafina shi da maganar sufyan al-thawri da abdullahi dan mubarak da imamu ahmad Imam al-sunna wal jama'a da ishaq ibn rahuya suna ganin bai dace ba mutum ya bayyana bismillahir rahmanir rahim sai dai yayi a zuciyarsa don bismillah wajibi ne karanta shi hade da fatiha قال من شيء إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله فإنه إهدى آيتها آيتها إذا قرأتم فاتحة وقرأت بسم الله دون شما دين إذا آيوين دا إذا قرأت وسكي بينا أنا ينصح أما أصبت آه makomar malamai wajen karanta basmala a sallah in za a karanta fatiha sai maganganu guda uku maganar farko karanta bismillah wajibi ne haɗe da fatiha karanta shi yanzu ba wai a asace ko bayyane ba muke magana karanta bismillah din a sallah za karanta fatiha wajibi ne maganar farko a mazhabin imam shafi'i kuma ɗaya daga ruwayoyi biyu na imam ahmad da wasu bangarori na malaman hadisi suka ce domin ita aya ce cikin fatiha an gane ku sai na biyu suka ce makruhi ne karanta shi ko ka karanta fatiha a sirri a zuciyarka ko ka karanta a bayyane makruhi ne shine shahararren mazhabin Imam Malik magana na uku suka ce ya halatta ka karanta bismillah mustahabbi ne kaga sun bambanta da na farko na farko sun ce wajibi wannan kuma sun ce mustahabbi ne shine mazhabin Imam Abu Hanifa kuma shine shahararren bayani daga Imam Ahmad da yawancin ma'abota da hadisi yawancin su suka ce mustahabbi ne sai yanzu mun ji sai dai to yanzu wa za a yi za ka a sirrance ko a bayyane to a sirrance ko a bayyane shi ma ai maganganu guda uku magana farko sunna ce a bayyana shi ne magana imamu shafi magana na biyu ba sunna bane a bayyana to in ba sunna ne a bayyana ba me yake shirin sunna bid'a yana bid'a ce bayyana shi shi ne magana Abu Hanifa da yawancin malaman hadisi da ashabul ra'ayi da fuqahaul amsar da jama'a cikin mazhabin shafi'iyya sai na uku an baka zaɓi in ka so ka bayyana in ka so ka asabta duk matsayinsu daidai ne asabtawa da bayyanawa shi da magana isa ibn rahuya da ibn hazmun zahir kamar idan ka dubi nasbun raya na imamun tsailaye an gane ku amma magana da inganci asabtawa ake ana karanta ma asabci don shi ne ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce da bayyana da asabta da tsaye ne ya abinda annabi bai yi ba da wanda ya yi kace tsaye ne ina ba ta gane wannan ke sai babin gaba babun marra aljahra bi bismillahir rahmanir rahim wanda yake ganin a bayyana karanta bismillah eh amma kafin wannan bayanin a bayyana din akwai ruwayoyin hadisai da suka ce ba a bayyanawa don hadisi ya zo eh, abubakar da umar Eh, hadisu ana zai ce suna baka da umar kana yabta tuhuna salata bi alhamdulillah rabbil alamin suna bude sallah ne da me alhamdulillah rabbil alamin hadisu ne yazo cikin sahih bukhari hadisu na 710 da sahih musa hadisu na 399 bukhari da muslim suna bude sallah eh, abubakar da umar suna bude sallah da alhamdulillah mutum ya yi kari ya ce layin kuruna bismillah rahman ba sa ambatan bismillah sai na baka da umar a khalifancin su har suka gama fi awal kiratu ba sa bayyana bismillah farkon karatu wala bi ha ko a karshen karatu ko yan kaje harami kaga haka ake ba a bayyana bismillah me yasa ka ce farkon karatu in za su yi fatiha ba za su karanta bismillah karshen karatu misali suna sallah suna so su karanta sura biyu sai suka karanta sura ɗaya in za su yi sura na biyu za su yi bismillah amma zuciyarsu ba za su yi sa a bayyana shi za ka rika jin kasa ka san malaman Saudi ana kama maka sai ka ji qira'a din daban bismillah daban muryar bismillah din daban to duk wanda ka ji kira daban muryar bismillah daban a sallar qiyamul layl ta ajudi aka dauka to ga ba sa bayyana bismillah dan ba sunna ba shi bayyana ta to wanda ka gaji da muryar qira'a da bismillah duk sauti daya to wannan ba a sallah aka dauka ba zama yake karatu ake dauka sannan kuma an samu eh, hadisi imamu ahmad da imamu nasa'i da ibn khuzaima la yadaruna bi bismillah ba sa bayyana bismillahir rahmanir rahim haka yanzu a cikin bulugul maram da sauransu to sai mu dawo babin wanda yake ganin za a iya a bayyana bismillah din me hujjojinsu da suka ce za a sarta mun ji hujjojinsu kuma duk hadisansu ya inganta حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا معتمر بن سليمان أه. قال حدثنا إسماعيل ابن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس قال كان النبي يفتتح صلاته النبي yana بود صلى bi bismillahir rahmanir rahim kaga ya ka bismillah amma hadisin fa ko a kasa yace da'iful isnadi bai inganta ba qala abu isa wa laysa isnaduhu bi zaka wa gar qala bi hadha iddatu min ahli ilmi wasu babu ta sun fada za a fara da za a bayyana bismillah min ashabin nabi minhu abu huraira wa ibn umar wa ibn abbas wa ibn zubair wa man ba'da wa min at-tabi'ina ra'aw suna ganin al Bayyana bayyanawa din bi bismillah rahman rahim bayyana bismillah ya halatta wa bi yaqulu shafi'i wa isma'il bin amr wa ibn abi sulaiman wa abu khalid qala abu khalid Alwalibi, walibi wa ismu hurmus wa kufi to dai hadisi bai inganta ba amma mutum ya bayyana ko ba za ka yi masa ihu ba don akwai wanda suke ganin za ya bayyana amma sun wa shi ya an gane ko ba ma ja fifti tahi alkira'a bayanin da ya zo wajen buɗe karatu da alhamdulillah rabbil alamin to kaga hadisan da yake nuna ba a bayyana bismillah hadisin farko hadathana qutayba in je imam turmusi qala hadathana abu awana an qatada an anas qala kana rasulullah kana annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar wa usman radiyallahu anhum kenan yaftata kuna qira'a bil hamdulillah rabbil alamin sa bude karatu da alhamdulillah rabbil alamin ko ga duba kasa bukhari da muslim ta ba matsala kan inganci hadisan قال ابو يوسف هذا حديث حسن صحيح kaga turmuzi ya kawo wanda suke cewa ana bayyanawa da wanda suka ce ba a bayyanawa yanzu ya kawo maka wannan da nuna maka shi yarin da ya zame ba a bayyana bismillah hikimar da ya sa ya ga ko kar ya kawo maka ɗaya ka zo ka ji wancan sai ka canza baki sai ka maka duka bi kuma ya nuna maka raunin wayancan wal amala ala hada inda ahli ilmi min ashabi nabi wa tabi'in wa man ba'dahum kanu yastafihuna hunar qira'a bi alhamdulillahi rabbil alamin قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب سنة فارة كرنت فاتحة قبل السورة كانوا كرنت من سورة كرك سوك إرباس كاي كبر علامة تكات والأصل إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آه آه. سنة فارة فاتحة كاتم سورة wa kana anhum yabda'una bi qira'atihi wannan inji imam shafi'i ba ba da da qira'a qabla sura wa laysa ma'ana anhum kanu la yaqra'una bi bismillah ar-rahman ar-rahim imam shafi'i ka san mazhabin sa dole ne a yi bismillah a bayyane sai ya ce to wannan hadisin ba ba wai yana nuna ba sa yin bismillah magana mafi inganci ya nuna ba sa bayyana bismillah tunda musul ya yi ƙari la ya jaharuna bi bismillah haka Musulmi ya yi ƙari kuma har yanzu maganar shafi zai zo shi ma sai an fatiyar ake yin sura wa kana shafi yara an yi bi bismillah ramadan shafi shi yana ganin a fara da bismillah wa an yi jara biha a bayyana da idza juhira bil qira in dai a karatun bayyana a sallar bayyana karatu amma jama'a bayyana shi ba shine magana mafi karfi ba ba ma ja'a annahu la salata illa bi fatiha kitab bayanan da yazo cewa babu sallah sai an karanta me sai an karanta fatiha حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله الأدلي مركزه وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أما عمود بن ربي أنا عبادة بن صامر عن النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب النبي said duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba ba shi da sallah yana da ko ba ka da kudi browsing da ke ne قال وفي الباب عن ابي هريره وعائشه وانس وابي قتاده وعبد الله بن عمرو دون سرويتو حديثي makamancin haka hadisin abdullahi dan amri eh, ya kawo a haka akwai hadisi abu huraira manzo Allah ta ban salla salatan lam yaqra bi ummil qur'an duk wanda ya salla bai karanta fatiha ba wa ya khidaj na kasashe ne kaira kamar ba cikakken salla ba an gane ko saboda haka dole ne ka karanta fatiha قال وفي الباب عن ابي هريره وقال ابو يسعد عباده حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن وغيرهم qalu suka ce la tujzi'u salatun illa bi qira'ati fatiha duk wanda ya salla bai karanta fatiha ba sallar sa bai ali ibn abi talib kullu salatin duk sallah lam yuqra fi hadi fatiha ba karanta fatiha ba fa ya khidajun na kasashe ne ghaira tamam ba cikakke ba wa bi yaqul ibn mubarak shine magana Abdula ibn mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq an gane ku jama'a wani yana nuna mana karanta fatiha wajibi ko a sallan farilla ko a sallan nafila ba sallan nafila ba so ka garin daman gaba ba inda za ka karanta fatiha cikin azami farilla a ashah waliyullahi dahlawi ya faɗa cikin hujjatul lahi albaligha karkashin al'umuru lati la budda min fi salat ya irga abubuwan da ba makawa in ba su ba sallah sai karanta ya sa fatiha tul kitab fatiha ciki ya sa ruku'i ya sa sujada an gane ku? duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba ba shi da sallah jama'a ba shi da sallah shi yasa wasu ba suke ganin idan limami yana da kurakurai a karatunsa in kurakuran ba a fatiha ne to akwai dago yana fata an gane yawwa saboda haka dole akwai fatiha kara a maka wala lalin kara a lalin wala balin kara a ubalin tashi wala lalin wala balin wala walin wala duwalin duwa duwa dalin da wawu ta iya karanta fatiha mai kyau an gane ku domin babu shi babu sallah to anan don manzo Allah ya faɗa la salata illa bi ummil qur'an amma kuma kamar shi imam shafi'i um, abin abu hanifa yana ganin karanta fatiha a sallah ba wajibi bane ina fata an gane don Allah ya ce Fakar o ba ta yassar min alquran duk abin da ya sauka ga qur'ani kawai ka karanta to a ba magana mafi inganci wa aka saukar wa qur'anin annabi to shi ce la salata illa bi ummil qur'an ko illa bi fatiha kitab karanta fatiha ya zama wajibi a sai dai wanda bai iya karanta fatiha ba don yan sabon musulunta ne shi to na farko ya riga bin sallah jam'i ya rasa jam'i ya kabara rama sai ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu an gane ko duk da kuma wanda zai musulunta kuma a riga tantancewa don akwai wanda ah, sarkin baka Allah mishi albarka wata ta zo musulunta sai ne hikima kira hizba ya ce to ga wata za ka musulunta su zo abuna dan shi mutum yana ayyukansa da basira komai yana azashi a muhallinsa Allah kara mishi lafiya to sai rundunar hizba ta je suka karbi wannan baiwar Allah suka kai ta wajen wata malama a yi mata wanka ba ta kalmar shahada to ba tsaya nan ba sai rundunar izuwa suka shiga bincike waye iyaye to da haka za ka binciko yar filin jirgi ba na filin jirgi ba iyayen ta musulmai <laughs> kaga nan nan filin jirgi ya wani abu ana yin zama bincike sai a samu damu to ashe baban ma wani ne ya ɗauke masa ita ba tare da aure ba ya yi gaba da ita kawai mai da ya ga ya samu sai sai ce to ku zo in daura muku aure sai wanda ne ai mun gama ai to masha Allah aka kawo ta wajen sarkin baka aka sa mata ankwa eh aka shiga ne bai to kaga labuda wasu abubuwa sai ana musulma ce sai ta dada musulunta <laughs> eh, don a tsara mata kuɗi shi kenan kuma a kirawo a ka mata wani kuma a aura masa akwai wanda kwanaki shekarun baya su wata wajen wata awon ta zo ta musulunta ashe tana da aure ma eh ko musulma ce eh a ta alaje kawai ko ta ki mijin ne ta zo ta musulunta ta ce suna mai dubu wata awon suka fitar da wasu wakilai har akwai dattijo na mace aka je maiduguri aka yi ta yawo ashe a kwamitin ma akwai wanda ya santa yar wasu ne ranar ne ma bai so ba <laughs> tarzaji alade musulma ce mijin zama musulmi ne to yanzu sai a daura wani aure a wani aure kaga sai abin da hankali kar ana kwaɗe musulun da ta kawai a jaya abin a ku ba ta kalmar shahada kar ku yi sauran auren da ita ai bincike wannan ke ko da ai Allah ya ce za ta kalmomi na su muhajira hamdalillah wannan ko Allah ya ce ai musu jarrabawa eh don ba mamaki wata ma za ta zo ta musulunta yar kunar bakin wake da baka sani ba ko cikin yan matan cibok ne wata za mu zo mala da mu ta kai irin wannan lokacin ba amsa tambaya sannan kuma karanta sura a cikin sallah karanta sura a cikin sallah almalajiyun ya faɗa a tafsirin tafsirinsa mafi karancin abinda za a karanta a sallah in dogon aya sai aya ɗaya in gajajjarun ayoyi ne sai ya kai uku yanzu kamar ayatul kursi shi ɗaya za ka iya kare raka a ɗaya da shi kamar ayatul daini za ta dayan tun bi daini ayar karshe na suratul muzammil inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli in ayar yana da ɗanɗano, tsawo to za ka iya da aya ɗaya kai raka da shi amma in ga jarjaru ne sai ya kai uku ala akali ya ce irin su muda hammatan shi ɗaya ba zai ba sai a haɗa masa wasu sun ma nazar wal asr kawai aya ɗaya sai sun kai uku amma dai yawancin malamai suka ce a ƙasa da aya aya ɗaya dan ana iya karanta ƙasa da aya ne ba za ka karanta ba da dai fakra umar da sura min alƙur'an sai dai idan mutum ya karanta rabin aya da yazo yana karanta ayar da yin za ta da tun tumbi da yin kai aya ma shafi guda sai karanta rabin shafi sai ya ruku'i bai ba san bai kai aya ba <laughs> ko kaɗan ne ya karanta full aya bawon ma za a fi ta'amin bayanin da ya zo game da yin amin shi ne ta'amin fadin amin asalin ma'anar amin kuma Allah ka amsa mana shi ne Allahun Mastajin haddasa bundar qala haddathana yahya bin sa'id wa abd bin mahdi qala haddathana sufyan an salama bin quhayl an hujr bin ambas an wa'il bin hujr qal sami'tu nabiy qara'a ghayr al-maghdubi alayhi al-dhalim al-fatiha annabi akan al-fatiha faƙala sai ce amin wa madda biya sautan sai daga murya kowa ya liman ma yana daga murya a wurin amin in a sallar bayyana karatu sai daga sa. wasu kuma suka ce ya ja amin wa madda biya sautan ya daga murya ya yi ta a bayyane wannan kenan sai ci gaba da cewa qala fil babi عن علي وابي هريره قال ابو يسوع يسوع بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم يرون ان يرفع الرجل صوته بالتعميم تعميم متي دغ مريarsa namiji ya daga muryarsa wajen cewa amin wala yakhfi ha in asalan bayani kada yayi ta asirce ya bayyana ta alama bayyana yake wa bi yaqulu shafi wa ahmad wa ishaq suna magana imam shafi da ahmad da kuma a kada kawai a a za annabi ce ba cikin abubuwan da yahuda suke hasada da ku suke haushin ku amin yana ciki da har mala'iku suna ɗaga murya fa sama sun ji an da khairu maghdubi alaihim kada santinsa kuma ya sa ka riga maimaitawa ya ji ghairu maghdubi alaihim qalin da amin masallaci ya cika moral na ke sa ya saki ta wala aka ce amin ya kara wala qalin aka ce amin ita kama sai ta ogon sura an gane ku a wannan kenan sai malam ci gaba da cewa wa bi yaqulu shafi wa amr wa shi shine magana imamu shafi'i da imamu ahmad da imamu ishaq in an zo ghayr maghdubi alaihi wa dhalin amin din a daga masa murya shi yasa imamu bai ya kan hadisin Khalid a sunan kubra ya kawo hadisin Khalid ibn Ayuba ya sama daga ataya ta adraktu mi atani min ashabi nabi fi hadha al-masjid idza qal al-maghrib maghdubi ala wal dhalin sami'tu na tarar da sahabban annabi 200 a wannan masallacin duk lokacin da imani ce zai mazo yana wani zalim dukkan sai kowa ya daga murya kamar masallacin zai fashe yana amin saboda haka ya tabbata su da suna bayyana amin da tabi'ai a bayan abu huraira tabi'ai abu huraira ya zama limamin suna daga murya bayansa su ce amin abu huraira bai taba hana su ba wannan ya nuna hakan shine daidai bai tabbata ba daga sahabi guda daya wanda ya musanta fadin amin da murya ba duk sun yarda ijma'in sahabbai gaba ɗaya sun yarda ta hanyar eh, ahnaf an gane ko sai dai eh, ta hanyar ahnaf eh, don yan ahnaf sun nuna ijma'in sabai akan amin don sun kawo wani hadis eh, fatawar abin imamun sanji fi zanci ya shiga cikin rijiyar zanzan yana yashe zanzan sabon annabi suna wurin to shi kenan a wannan lokacin ibn zubair ya ana sallah sai bayyana amin a gaban sahabbai babu wanda ya musanta masa sai wanda ya nuna sahabbai sun amince da haka kuma ijma'in su haka alhafiz ibn qayyim yace an taba imam shafi game da liman shin shi ma zai daga muryar sa wajen cewa amin sai ta kware kuwa mamu ma su daga inji imam ya yace babu ta ilimi ba su gushe ba suna daga murya a bayan liman su ce amin an gane ko wasu kuma suka ce wai ana iya sirrantawa amma duka idan ka bi ba wani dalili mai rai da su ba ba su da wani dalili mai rai wai annabi yana da shiru guda biyu wai ya kammala fatiha sai ya shiru to shirun da yake baya ya kammala fatiha ai na mai da numfashi ne sai ya amin man gane ko saboda haka manzo Allah yana bayyana amin duk dalilan da aka kawo na manzo Allah sabai ba sa bayyana amin ba su inganta ba wayanda suka inganta shine suna bayyana ne amin imam bukhari ce duk ruwayoyin da za ce muku ba a bayyana amin duk munkar mana kirai ne ba sun zanta ba malai ci da cewa wa rawa ba hadal hadis an salama ban ku'ayl an hujr bin eh, abil ambas an alqama bin wa'il an abi anna nabiyya qala qara'a annabi ya karanta غير المغضوب عليهم ولا الضالين النبي ya karanta فقال آمين وخفض بها صوته وياي da muryarsa? وانا بإنجلتر قال أبو جسان سمعت محمد يقول حديث بها أصح من حديث شعبة هذا وأخطأ شعبة في مواضيع من هذا الحديث فقال عن فجر أبي الأنبس وإنما هو فجر ابن أنبس وابن أبا السكن وزاد عن ألقمة بن وائل وليس في عن ألقمة وإنما هو عن حجر بن أنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته يا ادم يا إبا ويا كسر قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصوم من حديث الشعبة قال وروى الألاف بن صالح الأسدي عن سلم بن قعيل نحو رواية سفيان مجانا ما في إنجاجي أنا آمين دمريا وانا كلام سير واير جبا قال أبو عيسى آه حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا عبد الله بن نمير عن الألاف بن صالح الأسدي عن سلمة بن قعيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي نحو حديث سفيان عن سلمة بن قعيل jama'a menene matsayin fadin amin nan matsayin fadin amin magana mafi inganci wajibi me yasa ya zama wajibi don karanta fatiya wajibi to kai ma mu idan liman yana karanta fatiya da muri, ai ba ya ga kai karatu ba don manzo Allah ya ce duk wanda liman yake karatu a bayyana karatu liman shi na karatu to yace ghairu maghdubi alaihim waladdallin fadin amin shi ne mai wakan karanta fatiya to me dalilin mai karanta fatiya kace amin kamar dukan ku kun karanta bari ce Allah sa mu shiga aljanna sai ku ce amin kina ne da ku duka mutai don annabi Musa ya yi addu'a a kan Fir'auna a suratul Yunus ya ce ya Allah kai ka baiwa Fir'auna da mutanen sa kawa da gwalagwalai da dukiya don su batar da mutane ya Allah ka danda zuciyarsu fala yu'minu hatta yarawul azab al kada su yi imani sai sun ga azaba mai rai waye wannan addu'a Fir'auna sai annabi Haruna ya ce annabi Musa sai annabi haruna ya ce amin sai Allah ta karbu jibar da wata kuma na karbi addu'a ku dukan ku duk da annabi sai da ya addu'a annabi haruna ya ce amin to kaga kenan idan limai kan ta fatiha kai ka ce amin dukkan ku ji karbu jibar fatiha ta kuma ke, ko fatiha ta kuma kaga an karbi fatiha to kun karanta fatiha babun ma za fi fadl ta'min amma mun ji karanta fatiha wajibi ne a sallah ko la salata liman la yaqra bi fatiha ta abinda na manta ban gaya muku ba a cikin malaman mazhabobi akwai wanda suke ganin ba wai ko ne raka'a karanta fatiha ba in sallah mai raka hudu sai raka farko misali ga karanta fatiha raka'a uku da ya rage ba karanta fatiha ba sallar ta yayi a sallar da kawai ake so karanta fatiha sau daya amma magana su bai inganta ba za ku hadisin da annabi ya ce la salata liman lam yaqra bi fatiha kitabi fi kulli raka'a babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba a kowace raka babun ma za fi fadl amin babu bayanin da ya zo game da falalar yin amin حدثنا أبو قريب قال حدثنا زيد ابن خباب قال حدثني مالك بن أنس قال حدثنا زهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال إذا أمن الإمام فأمن إذا الإمام زي آمن كوين آمن كوي آمن wannan yana so ya sake nuna maka liman yana amin su a bayyane ke ma'ana da mu da liman duk za su yi amin fa inna hu lalle yanda lamar yake man wafaka wanda ya dace ta aminu hu amin sa, ta amin mala'ika da amin na mala'iku ko kira da kuma ta fitar zunubi an gafarta maka zunubansa da ya gabata wanda ya nuna mana yan karanta fatiha mala'iku ma na amin ala hu isa hadisu abi hurairah hadisu hasan sahih a wani hadisi yana nuna mana falalan faɗin amin amma me ake nufin dacewa da amin na mala'iku wasu na ganin dacewa ne a yayin faɗi da lokacin da aka faɗa wasu wasu suka ce a'a sai ikhlasin ka ya zo daidai da na mala'iku to wannan magana yana da rauni a faɗin amin ma'ana ana son ka dace da na mala'iku suna faɗin sa daidai ana kammala fatiha limai ya fara kowa yake faɗi an gane ko to wannan wani irin mala'iku da suke amin din wasu ka ce dukkan su shine magana ibnu buzaiza ko ibnu baziza wasu wasu ka ce a ah, mala'iku masu kiyaye aiki dama da abu wa yana alaikum la hafizin kiraman katibi Idan yatalaqqa al mutalaki yani an al-yamin wa an al-shimali qa'id ya fi su wanda suke amin din wasu wasu ka ce a ah, mala'iku da suke canje canjen karban salloli akan mu an gane wasu wasu ka ce mala'iku da suka halarci sallah a bar wayar bukhari ba annabi ya ce idan yan ku yace amin mala'iku ma a sama suna amin ina fata an gane yawwa saboda haka jama'a wannan yana nuna maka ko kai ma ka zo wucewa ka ji ana sallah ko ba ka cikin sallan ka ji an ji gairu mazu ya ba ka a tafiyar kana iya cewa amin don addu'a ce ya kashe eh idan mutum yana karanta fatiha misali yanzu, idan surat mutum sai ya bayyana surat ko eh, wannan in ya ɗauka wannan ayar ko a sallar asar sai shi lalle lalle a bayyana to ya bidiya amma ko in yana sallar wata rana sai ya dan bayyana wata aya ko ba ka ba wata rana ko ya bayyana wata aya daga wannan babu laifi don sahabi ya ce idan annabi yana mana sallar karatu a sallar asar sawa wa yasmi'una al-aya ahyana wani wajen yana jiyar da mu aya complete aya ba kalma ya ce ba ina fata an gane to amma in ya tsoka eh dinar sura da shi ne lalle lalle a sallah a sace ma sai an bayyana wannan bid'a shi sai mu tsaya na. abu nan faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure ko ko tun tuna sha Allah ya taimana akwai wa Allah da ta tura tambaya take cewa me hukuncin mutanen da suke kiwon kaza ko dabba amma ba sa kula da abin da suke kiwo sai su bari yana yi wa mutane barna kuma idan aka yi musu magana sai su ce za su ba mata ake amuru za su ɗauka to idan abin ya ci sai ka kama kai yanka mai cin haka da farko a gefe guda bai dace mutum ya kiwaci abin da zai addabi makotansa da shi ba in zai kiwace abin da zai hajjabi makotansa da shi lalle lalle ne ba wa abin kulawa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rafiyati na dai ta sannan ko na biyu kai kuma idan dabbar wani ya maka farna in ka yanka kai barawo ne an gane ko wannan akwai mai dabbar kuma akwai hukuma sai ka kai ƙara Za a duba musu kuma lalle lalle ne a cikin dabbobi akwai dabbobin da dabbobi ne na gida sun saba da gida to dabbobi na gida da suka saba da gida ko zamanin annabi akwai wanda za ga suna da dabbobin gida kuma akwai gonakai a gida a unguwa a titi a layi to sai annabi ya ce to mai gona bai kiyaye gonarsa da rana idan ba kawai daure ina fata an gane don problem da yake faruwa yanzu misali ba za ka wani yana nan zuwa ko da ko cikin gari ko kana nan sai ga yana da wani plot a nasarawa Kira fata an gane plot ko tsakanin gida da gida ba zai gwaza ba sai zai masa ko ba ga ba ko wancan tsakiyar unguwa ne ba daji ba sai ce lalle lalle yan unguwar sun tsaure da wannan sai zai zagaye gona shi don dama wannan wurin gida ne na fata an gane to amma daji ka ba a masa kewaye to kaga a nan sai a ce to duk wanda suke noma a gefen gari daji daji haka ko za wani lalle lalle a daure dabbobi amma ala ayi hal mutum kada ya zauna da dabbobin da zai riga cutar da maƙotansu ai annabi ya ce ma idan mutum yana da muzuru ya fara cin kaji a kashe shi ka gane ko ka baya so a shiga haƙƙin makota saboda haka akwai ko kaza don sai muke barna a yanka wannan bai ba sai a yi magana da masu a nuna musu girma Allah suna yi wa mutane ba ko kuma ku ku gyara kofar gidanku mai kyau ku riga tura. turawa eh, sai mu tsaya nan subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kana daga hannu kana waye ke daga hannu sai na tambaya don gidanku